To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a yau za ku gamu gani ga Pastor Ayuba ga kuma Shak Sidi Bashir a kasan Iraki, Pastor Ayuba a kasan Najeriya gani kuma a kasan Amerika. Ah, alhamdulillahi za ku ga topic ɗinmu. mu? Ah, topic ɗinmu shine neman zaman lafiya a ƙasar Najeriya. Neman zaman lafiya a ƙasar Najeriya. Kowa ya san Najeriya akwai musulmai. sa'annan kuma akwai 'yan kan bi mana 'yan Christians da suke. Uh, wani abu ya faru gaskiya da jama'a suka yaba cewa wannan abu bai taba faruwa ba to yanzu jama'a za ku ga manufarmu kowa ya zo yana murna akan wannan abu da ta faru kashe-kashe yana faruwa a ƙasar najeriya sosai farko wannan godiya da za mu gode shi mu gode wa allah sa'annan kuma mu gode wa Sheikh Sidi Bashir da ya yi kokari ya je nemo wannan bidiyo da ya zo da shi manufarmu ta rasulun aminin manufarmu ɗaya ce wani zai ce me manufarku kaga wani ya zo yana zantuttuka na wanda bai dace ba zantuttuka na banza dai ababen dai da ke faruwa shekara da shekaru kamar kanda a da akwai wani huska da mu kan kanmu musulmai muke kallon yan mu musulmai yan shiya akwai irin wani kallon da muke musu amma albarkan wayannan mutane kwanciyar hankali hakuri rashin gushi yau ya sa kowa a duniya ban cewa najeriya a duniya wanda da bai fahimci shiya ba yanzu ya fahimce su ba irin mummunan fahimta da ake musu a da ba ne to ya zo ya kai an kashe-kashe an kashe 'yan shi'a sosai an kashe 'yan shi'a sosai an bindige su an musu bom wasu musulmanmu wasu musulmanmu an fito an yi murna a haka sa'an nan kuma yau ka duba wannan kadiya da ta faru manufar mu irin tunanin da da kaga malami ya zauna masallaci ya yi karatu shi kaga kabara Allahu akbar amma malami ya zauna masallaci yana fassara cikin hausa da wani abu wasu ba su dokan shi wani abu amma da malami ya karanta wani eh, ya sunan shiga wani aya kaga wa'anda ke zaune masallacin ba fahimci abin da malamin yake fa ba fahimci wannan larabci amma da yake ya yi larabci ga akuwa Allahu akbar amma me malamin yake nufi wani yana son ya bata wani akida shi kaga yayi wasu zamtuttuka da kake gani a'a ga dan uwan kama musulmi amma kana ganin shi kafiri wani kaga yaya da kani ne uwa ɗaya uba ɗaya amma da yake wannan yana izala wannan yana ɗarika shi kaga a'a masallaci malami yana irin wani preaching da yau kake ganin ga dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya amma kana ganin wani kafuri ba kuma kana kana jin haushin dan uwanka da kofto ciki ɗaya uba ɗaya to in kana jin haushin dan uwanka da kofto ciki uwa ɗaya uba ɗaya ina ga wanda ba dan ba dan uwanka ba amma akidan ku kuma daban-daban an ka same shi zaka yanka shi kamar kamar rago kenan to manufar mu na nan shine irin waɗannan zantuttuka da ake yi ko kuma wani malami na neman a'a ya kawo wani selfish wani abu shekaga ya kawo wa kansa haka kuma haka kuma ga pastor nan haka kuma wannan abu yana faruwa cikin christians shekaga wasu christians mun zo mun saka wani video sun nan kaga wasu christians wani preaching da ake preach shekaga a ah, yana ganin musulmi kamar musulmi na tafiya yana ganin musulmi kamar akuya saboda yana neman kawai kama shi ya yanka saboda ya fito ga wasu pastors wasu irin preaching da suke preach a cikin churches ɗinsu shi kaga yana ganin musulmi kamar wani kamar yana ganin shi yana ganin kamar musulmi bai iya je zauna garin eh, eh, eh, christians a cikin Najeriya da in wani fitina ya tashi ah, a shekaji an kashe wasu Eh, wasu wasu Christians da wani musulmi sun samu fada a Kano an kashe Christians shi ga a ah, wannan shi ya duba a ah, to yanzu ramuwan kan wazan rama shi ya duba a cikin kasan shi akwai wani musulmi da ke live shi ga ya ji aka kashe wannan musulmai kan wannan abu ba garin ka ya faru ba ya faru wani gari ne daban amma kai kuma za ka rama kan makocinka to amma kaga amfanin wannan social media ababen da muke yi nan yau <coughs> diya nan da ta faru neman haɗin kai kowa ya yi addininsa abin da baka fahimta ba ka zo ka takuli wannan ka ce masa a cikin akidanka nan ga abin da kake yi ban yarda da shi ba shi ma ya zo ya maka babu zage-zage babu kafurta juna to haka muke so babu kallon ɗan uwanka kafuri haka ake so to amma kaga wannan kadiya da zo ta faru akan yan shi'a ta taba faruwa kan wasu yan izala kamar wasu malluman izala manyan jigajigan malluman izala da muka ga an kashe su wanda wasu musulmai kuma sun yi munna wasu musulmai kuma sun yi munna kamar kan da aka ja ka kashe 'yan christians aka sa musu bomb Eh, astagfirullah yan shi'a aka sa ma yan shi'a bomb da sauransu wasu musulmai suka yi munna to yau shi kaga nan wannan abu ya zo ya faru ga yan ɗarika yan maulidi to kaga irin kokatawa da muke yi kokarin da muke kokarin da muke yi yan shi'a ba su face ai da aka yi munna wasu musulmai sun yi ah, munna ba wallahi sun fito jama'a ku kuma ku gafarce ina zuwa ina da mura sosai ina zuwa ina zuwa one second jama'a ku hakuri Masha Allah. 'Yan shi'a nan ba su face lokacin da ya same mu ga abin da ya faru ba. Wallahi sun fito suka nuna cewa kai wannan musulunci bata kuma humanity ma bata gaji wannan ba. a kashe mutum irin haka san ba su yadda ba da su muke yaki na wasu 'yan izala wallahi kai ce duk 'yan izala shede domin 'yan izala eh duk 'yan izala kowa na kunga video su manyan su nan su ma sun fita suka nuna wannan zalunci ne ba su yadda ba face kawai idrisiya idrisiya ne kawai shi bai yadda da wannan ba saboda shi ba izala bane shi na shi idrisiya ne shi idrisiya shi yana gani a an yi daidai to amma kaga ɗan izala wallahi duk ba su yadda ba to kaga irin haɗin kai haka ke so shi ma idrisiya ta sa ɗin bangare su idrisiya su ma Allah sa su ma su gane irin wayannan yakin da ake yi a dawo a tafi hanya ɗaya Allah sa haka to bugu da ƙari abin da ya bawa kowa sha'awa na yi magana cikin mu musulmai kenan to yanzu bugu da ƙari abin da ya bawa kowa sha'awa kowa ya san Najeriya dai kowa san Najeriya dai kaman kan da na faɗi Musa kankanin mu musulmai Musa kankanin mu musulmai wasu corrupted mulumma suna irin wasu wa'azi wasu preaching wasu wa'azin da ke kawo tashin hankali kaga kana ganin dan uwanka ma kana ganin shi kana ganin kai wannan kafiri ne wallahi zan kashe shi to amma mun yi yaki an yi irin wannan yaki yau kana ganin dan uwanka duba kisan nan da aka yi an kawo haɗin kai shi'a izala wallahi mun sassa manyan manyan yan izala jigajigan manyan izala a nan wanda muke ganin manyan izala ne duk sun nuna zalunci ne manyan yan shi'a mun sassa bidiyon su a nan kai izalan kaduna izalan jos duk mun sa su a nan sun nuna wannan zalunci ne yan ah, shi'a sun nuna zalunci ne shi ne bangare daya yan idrisiya yan idrisiya su ne su suna ganin an yi daidai to amma bugu da ƙari abinda nake so in ka san ga musulmi to musulmai da kristiya kasan najeriya musulunci da kristiya babu babu ci eh, ba, shiga juna ba yarda da juna ba ne to amma shi aka samu ga pasto pasto pasto fa shi ma ga shi ya zo yawo musulmi jaji ya ce samu wannan abu zalunci ne bai yadda da wannan ba gaskiya abin da ya ba mu sha'awa kenan shi muna ganin a aikin da ake yi gaskiya ana samun amfani kaɗan kaɗan kowa ya addininsa da himman malluma da sannu sannu pasto a nan ya taɓa yin wani magana da maka karu mahauna ma bashir wannan magana pasto ya ce lokacin da muka zauna da shi ya ce wai shi ya tabbatar in aka zo aka tabbatar mai da wannan abu da shi bai fahimta ba abinda fasa ce wanda shi yake ganin fahimtar shi daidai ne amma in aka zo aka sake mai fahimta sosai shi ya, ya, karbi kalmar shahada ya, shigo musulunci in ji pastor Allah sa haka shi ne bashir Allah sa Allah sa kai ka gano kawar ya gane pastor ya gane shigo musulunci to kaga haka ake so wa'azi ba yaki bane ba fada bane ba fada bane ba kiyayya bane to amma wa'annan malluma da manyan pastors da ke wannan wa'azi shiga kisan yana zuwa kan innocent people wa'anda talakawa da basu san komi ba a je a kashe su a sa musu bom to wannan abu muke magana kuma sha'awa ya ba mu sha'awa sosai shi sa pastor za mu so Sheikh Bashir ya yi wannan magana me yasa shaksi da Bashir shi ya nemo wannan video wallahi ya kawo saboda abin ya touch din shi abin ya bashi sha'awa shi yasa za mu so shaksi da Bashir rikiminti biyar ya fara magana pastor kuma ya zo insha Allah haka za mu ta gaurayawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki A'udzu billahi minasyaitonir lahinir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa wa barik wa akrim. Ala khairi khalqika Muhammadin al-Fatih Oglik. ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi ala dhaharil aqyaril ma'sumin haqqa wa miqdarihil azim. Uh, wa Yanwa masu bibiyar wannan shafi. da babban bako ko da yake ba bako bane a wannan gida shi ma ɗan gida ne a <laughs> fasto ah, ayuba sarki zaki ina mana barka da wannan lokaci muna hausa shek kafin in ce komai sarki zaki hmm. zan yi amfani da wannan dama in gyara kuskuren da na yi a wancan lokacin zaman da na yi karatu Allahu akbar <laughs> na yi amfani da wasu lafuza wanda har ga Allah ni kaina daga baya na ga cewa ba su dace ba. Kuma wato abin da zai baka mamaki sarki zaki. Kafin ka kira ni akalla kusan mutane hudu ne wallahi kuma dukkanin musulmi. Ta firabit suka bi ni suka ce gaskiya wannan kalmomin da aka amfani ba su dace ba. Mm, mm. Akwai waɗanda kuma ba su ma iya samu na kai tsaye ba amma eh. sun iya samun suna da kontak da malami na malam tahir shi suka tura wa sako shi kuma ya turo min Allahu akbar Allahu akbar bayan na gama sauraron su ne sannan kuma kai ma na samu sako daga wajen ka wannan yana cewa to mutane da yawa sun fahimci abin cewa akwai kuskure a ciki kuma ƙila ko ajizanci dai na dan adam ba shine nima hadafin nawa ba hmm. amfani da kalmar kafiri akan wanda yake kirista ko Yahude kusan lafazi ne wanda alkur'ani ya bambanta mana hmm. da wahala ka ji ko a cikin alkur'ani ubangiji ya kira su da wannan lafazin ahalil kitabi alkur'ani mafi yawan lokuta ke ce musu nasara da yahudu hmm. kai kusan su ne ake itlaƙin kafirai irin wannan lafazi din hmm. so na ta maimaita cewa kafiri kafiri kafiri so wannan kalmar ba ta yi daɗi ba ba ta wa ‘yan uwa da yawa daɗi ba hmm. so zan amfani da wannan dama fasto a mana uzuri Tuntuɓar harshe aka samu da kuma lokacin zuciya ta tafi wani waje daban amma ba muradin mu bane mu faɗi wannan kalma don kaskanci ko cin mutunci ko hmm. wulakantawa ba hmm. bal ya saba ma da abin da ya kamata ko muka koya a irin tarbiyya ta addinin musulunci ah, wajadilhum billati hiya ahsan haka alqur'ani ya koyar da mu jama'a magana da ku ni magana da ku za mu sai da lokacin shayi wanda domin maganar shayi ya samu ma'ana sosai maganar da shayi yake nufi cewa ya yi wa ya ya e, bi mana zai roki gafara akan haka kaga musulunci wasu da magana yake yawo kamar kan da muka kira malam za ku ji a nan sai ci gaba ina da ina kiransa ma mu masa godiya wannan yanko magana ya yi magana wajen minti goma sha a fejinsa a fejinsa na ɗauko shi mm. wayo ba su ayyuka. kalli sarki zaki saboda Allah kalli fa kafiri fa eh. kalli respon ɗin shi dan Allah dan annabi yanzu yan cidin buri yan tudun buri a ce musu ga wannan fasudin ga abin da ya faɗa a kansu ga wannan musulmin ga abin da ya faɗa a su dan Allah addinin ma za su bi a ce ba su da addini akwai su jama'a ba a ce ba su da addini abin ya fara kan su sai aka musu wa'annan maganganun guda biyu wannan musulmi ne yana kira la ilaha illallah muhammadu rasulullah ga abin da ya faɗa kan ku wannan Allah ya kuyi kira ga abin da ya faɗa kan ku su ba su da addini dan Allah addinin ma za su karba pastor ya wannan shi ne wallahi ina ina ina to wannan wannan word da da ya use wannan word da shek ya use kafirin shi shek yake magana akan wannan bidiyo to bismillah shek. so kusan wannan shine dan ta'alikin da zan musamman waɗanda suka saurara suka bi ni private da wanda suka yi malam tahir magana hmm. muna fatan za a yi mana afuwa a yi mana uzuri kuma insha Allah za mu yi kokarin kiyaye irin waɗannan lafuza ɗin a tattauna mu a nan gaba insha Allah ta'ala um, sarki zaki abin da kake faɗa akan fasto a wancan zaman da wanda ka maimaita a yanzu da na koma ne murajiyan alkur'ani sai na samu nafsin wannan abin da fasto ya dama alkur'ani ya ba da labarin cewa ita ce ɗabi'ar kiristoci ita ce ɗabi'ar ahalin kitabi za ka same su ba su da girman kai idan sun samu gaskiya to da sauƙi suke binta hmm. wannan siffar su yasa alkur'ani ba mu labari ma su ne suka fi kusa a wurin soyayya ga muminai wato a dukkanin addiyan waɗanda ba addinin musulunci ba waɗanda suka fi kusa da nuna soyayyarsu ga musulmai muminai su ne mai su ne ahalar kitabi su ne nasara wanda mu yau a Najeriya mun fi su da Christian. Idan ka shiga cikin suratul ma'ida aya ta 82 Ubangiji me yake cewa latajidanna ashaddan nasi adawatan zaka samu waɗanda suka fi tsananin gaba lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani su ne wa al-yahuda sai Allah ya ce su ne yahudawa sai ce wallazina ashraku da kuma waɗanda suka yi shirka mushrikai ubangiji da nassan alkur'ani da su suka fi nuna tsananin gaba sai Allah yake cewa wala tajidanna aqrabahum mawaddatan amma zaka samu waɗanda suka fi kusa da soyayya lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani sai Allah ya ce allazina qalu inna nasara su ne waɗanda suka ce mu nasara ne mu kiristoci ne me isa suka fi kusa da mumine wurin nuna soyayya Allah ya ce bi annam minhum qissisina wa rubbana saboda a cikin su akwai suna da manyan manyan malamai bujumai wayanda mu alimi ke cewa auliya urafa su suke cewa ake cewa qissisina da kuma rubbana manya manyan malaman su da suke gaya musu gaskiya wa annahum la yastakbirun kuma zaka same su ba sa yin girman kai Allah ya ce wa idza sami'u ma unzila ila rasuli idan suka saurari abin da aka so kawai da manzo tara a ayyunahum tafidu min ad-dam'i zaka ga har idanun sai na iya zubar da hawaye mimma arafu min al-haqqi saboda abin da suka sani na gaskiya kuruna suna cewa rabbana amanna ubangiji mun yi imani faktubna ma rubuta wasu daga cikin wanda suke san shaida akan wannan gaskiyar da ta bayyana mana so wannan tabi'a ce dama da alkur'ani ya bamu labari ta ahlul kitabi ba su da girman kai sannan kuma in sun samu gaskiya kamar yadda fasto yake faɗa to a shirye suke da sauƙi za su karɓa in ka ga basu karɓa to gaskiya ce bata je musu ba ko ta je musu bai bai ko kuma basu fahimce ta ba amma in dai krista ya samu wa'azi ya samu tarbi kuma zuciyar shi fes take to cikin sauki da nassin alkurani zai karɓa gaskiya domin ba su da girman kai wurin fahimtar gaskiya ni mabiyin bibiya shafinsa ne saboda ina jin daɗin maganganunsa kuma ina ƙaruwa da wasu ma'alumai da suka jinganci addinin Kirista suna min amfani sosai so ina ina cikin followers ɗin shafinsa kwatsam sai na ci karo da wannan karatu da yi a daidai wannan lokacin da ɗan izala da na kaduna da na Jos, da 'yan ba ruwanmu, da 'yan ƙadiriya, da 'yan tijjaniya, da 'yan ƙura'aniya, kowa yake fitowa yake nuna rashin jin daɗinsa, yake nuna takaicinsa akan wannan abin da ya shafi mutane musulmi masu la'ilaha illallah masu kalmar shahada 'yan arewa 'yan Najeriya wato akwai wata magana ta Imam Ali da yake cewa idan mutum bai zamo ɗan uwanka a addini ba to ɗan uwanka ne a halitta hmm. wato ga mai hankali akwai dalilai da yawa da za su sa zuciyarka ta rauni ta sanyi ka tausasa wa waɗannan mutane ɗin idan ka san fa abin da kake amma ko da kai ba musulmi ba ne kai ɗan najeriya ne wayannan mutanen 'yan najeriya ne aka yi musu haka kana iya kallon bangaranci ka ce wa'annan mutanen yan arewa ne ba tare da kallon addini ba ko gari ko makamantansu ko ba komai dai mutane ne yau ko tinkiyoyi ko karnuka aka je aka yi kashe lokaci guda irin wannan wallahi in ka gani zaka ji zuciya ba ta daɗi ba dabbobi ma aka yi musu irin wannan wannan tana mutane saboda kurin sun saba da kai a ƙida, a wace koyarwa wannan ba koyarwa addini ba ce ba to sai na kwatanta maganganun da wannan malami ne da rigar musulunci a mambarin musulunci shiryawa yake so yake wai a zo a karɓi musuluncin da manzon Allah ya zo da shi a wurinsa amma ga irin respond ɗin da yake akan wannan musibar da ta faɗa kan wayannan bayan Allah wanda har a wancan lokaci ya zama kasa na ce yau mutanen garin nan da za a kai musu wayannan maganganun guda biyu a ce su ba su da addini musibar ta same su aka kai musu wa'annan maganganun guda biyu magana fasto da magana Dr. Idris Abdulaziz a ce musu zaɓa addini ɗaya wanne ne addinin rahama wanne ne addinin jin kai daga maganganun su ko mai hankali ya san addinin ma za su karɓa saboda ya sauka da kan layi hudu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ko alqur'ani mai ba hankali ya faɗa ya koya mana idan kana so mutum ya fahimce ka to dole sai ka fahimce shi ka karance shi kuma ka zo mishi ta hanyar da zai gane ka amma ka zo da zagi ka zo da cin mutunci ka zo da kaskanci duk gaske da ka zo ita ba za a karbe ka ba za a gane ka ba shi sa alkur'ani ya manzo Allah da ya kasance mai tsaurin lafuza mai zamu maganganu lanfaddu to da mutane sun watse da haka manzon Allah addinin da ya zo shi na rahama ne na jin kai ne na tausayi ne ba kurin ga musulmi ba ba kurin ga mutane ba hatta ga dabbobi da aka za ga yanda zauna da musulmai yanda ya zauna da waɗanda ba musulmai ba wanda ya zauna kowa manzan Allah addinin ya faɗi yanda za a zauna da shi lafiya da aka addinin musulunci ba addini bane ba na nuna cewa kafi kowa ko kuma sai abin da ka fahimta shine daidai kullum addu'a muke a sallan mu ihdinas siratal mustaqima Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya Allah ka shiryar da mu so mu zama zuciyar mu a buɗe take neman gaskiyar muke da gaske domin Allah shi ke shiryarwa wayo da dabara ba sa shirye da mutum alkur'ani ya mu labari idan Allah ya ga dama ya shirye da kai wayen ko dabara ka ba zai baka ba so wannan abin sarki zaki wallahi shi ya ja hankali na naji daɗin maganganun fasto naga akwai buƙatar mu sa wa duniya su gani domin masu hankali su iya bambance gaskiya ko mu gaya mutane cewa maganganun mutumin nan ba koyarwa musulunci ba ce ba ta saba da hankali wannan jini nisa na kawo wannan magana ta fasto kuma alhamdulillah ta fa'idantar ta yi amfani mutane sun ji daɗi sun fahimta wannan ya ƙara kusanto da mu juna dama muna zaune da su lafiya wani abu da zai baka wa maki sarki za akwai rahoton da wani lauya ya gani ya tura na manta ban tura maka shi ba a garin da wannan abin ya faru akwai kiristoci kuma suna zaune lafiya da musulmi a wannan gari akwai maguzawa mm. suna nan a gari guda suke zaune lafiya kalau kuma ka ga yadda suka yi ta musu jaje inda suka taimaka musu kafin fasto mun ga fasto yohana shi ma a nan kaduna ke har asibiti ya je ya duba su Wani shine insaniya shine humanity shi ake cewa humanity musulunci abin da ya zo da shi kenan ba ta'addanci ba ne ba zubar da cin mutuncin wani ba ne ba kasance ba ne ba su muna amfani da wani dama mu jinjina wa fasto kuma Allah ya ƙara mana yawaitar ire-iren su a dukkanin ɓangarorin addinai domin mu haɗa kanmu mu zama uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ta haɗa mu zama ya haɗa mu lakum dinukum waliyad din haka alƙur'ani ko yadda mu amma akwai abin da ya haɗa mu wanda za mu taimaki kanmu mu taimaki ƙasarmu mu taimaki al'ummarmu sashen abba mun gode. To, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, mun gode Shaksi da Bashir Allah ya saka da alkhairi mun gode sosai. Amma kamin pastor ya magana, jama'a za mu maimaita wannan bidiyo din na pastor sannan mu masa wani tambaya, shi mu ba shi dama ya magana. Mun gode wa Allah domin bishewa da kuma kauna wanda shi Allah yake mana. Mun gode domin muna cikin masu rai. kuma masu bibiya na na ce muku na gode Allah ya sa mu gama da duniya lafiya abin da muke so mu faɗa da wannan lokacin shine muna so mu kai sakon gaisuwa ne musamman dukkanmu da kuke bibiya na wallahi rai ɗaya ne rai ɗaya ne muke da shi rai ɗaya ne to shi sa na yakan bashi idan naga wani ya kashe wani rai ɗaya muke da shi kuma Allah ne ya halicce mu abin da ya faru a Kaduna da muna news din ya hadu raina ban ji daɗin abin ba bam a kuskuren shi wai a sashe kashe mutane ɗari da sun kai jama'a iyali ban ji daɗin abin ba tsakanina da Allah Allah ya san zuciyana ban ji daɗi ba kuma duk mutumin da ke da tsoron Allah mutumin kirki wallahi ba zai so wannan abu ba saboda haka ina roƙon Allah kuma zan ce daɗin shi ne bayan Allah nan ka sun mutu da son annabi a cikin zuciyarsu wato babu wani abun da ya maimai zuciyarsu fiye da son annabi ni a ganina in dai musulmi ne ya mutu a lokacin da yake son annabi a cikin zuciyarsa wannan dan aljanna ne to saboda haka ina roƙon Allah ya tambatar musu gaba ɗaya aljanna ya sa suna da rabo dukansu a cikin aljanna Allah ya sa su rubuta sunayensu Allahu akbar ah, wannan video koyaushin ji is very touching pastor uh, last year pastor kai ma ka gani saboda kamin magana malam ya sani ya gani mun zauna nan ga da malam Musa Yusuf Asadu Sunna akwai wani pastor da ya hau kan tudu wai pastor wani abu ne haka yake preaching cewa kowa ya je ya nemi makami yan bindiga su sai bindiga yan bomb su sai bomb saboda mu da musulmai ya kamata mu kakkashe su suna da wani manufa kan mu da wasu ababa nan muka zo muka saka shi sa shi muka na ganin kamar musulmi da krista a najeriya kamar bera da kyanwa ne ana ba son juna ana kashe juna to amma shi aka ga ga nan an kashe musulmi amma me ya taucinka me ya saboda ai ya kamata ce mu mu ga eh, kirista suna murna suna jin daɗi abinda ya kamata mu gani ke amma shi ba mu ga haka ba shi muka ga a'a ga kirista kuma kirista nan ba ordinary kirista ba pastor ya zo yana magana abin ya dame ka kuma kana magana kana ganin maganan na har a zuciyanka me ya tocin ka yau kake ganin cewa a'a musulmi da krista ɗan uwayen juna ne kowa dai abin da ya bambanta mu ne shine addini kuma ana da shirin karban gaskiya me ya ka? har ka iya ka abin ya ka haka me yasa kuma wani irin zance kake ganin cewa kirista da eh, musulmi za iya a samu zaman lafiya a daina kashe-kashen juna a najeriya bismillah pastor to ina gaishe mu Ubangiji Allah ya yi mana albarka. Sannan ina gaishe mu a cikin sunan Yesu. Ah, Malam Tudi Bashir, na ji daɗi domin ka roki gafara. Allahu akbar. Kuma da Allah duk wani pasto ko Krista in dai har yana so ya yi addinin Christianity to dole ya gafarta ma da uwansa. domin ya gaya mana muddin baka gafarta ba to gaba ɗaya maganan aljanna babu wallahi duk wani addinin da za ka yi in wani ya maka laifi har ya ce maka ka yi hakuri kai kafin ma ya buɗe baki dole ka gafarta mata kuma gafaran ya zama daga cikin zuciyarka ba wai irin ka faɗa mishi don hankalin shi ya kwanta ba wannan shine akida na christianity shi yasa in ka ji a cikin addu'o'inmu wannan addu'an shi ne muna practicalizing din shi kullum kamar yanda kuke da fatiya a cikin addu'a din za ka ji mun ce ubangiji ka gafarta mana laifofinmu kamar yanda mu ma muna gafarta ma wa'inda suka mana laifi wannan shi ne kwaisuwa wanda Yesu ya bar mana ina fatan ah, an fahimce ni da kyau saboda haka ba komai amma a nan tun da kashi kai mai bibiya na ne na roki musulmai na ce musu wannan sunan tun da ba annabi ne ya ce a dinga kiran mu ba ko kuwa akwai wani lada da in ka kira mutum haka Allah zai baka ba to kuma tun da mu muna son mu zauna lafiya kuma mun ce ba masu, ka gane wannan abin da kyau da sai a eh. daure a yi hakuri a daina kiran mu hakan to na yi kira na ce bari ma in yi roko na ce dan Allah dan Allah mahallicin sama da kasa na ce don girman Kur'ani na ce don girman Alib Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don girman iyaye wanda suka haife ka baba da mama a daina kiranmu da wannan sunan tun da ba ma so kuma ni wa'azina ba wai ina yi ma wani church bane a'a shi yasa ina na sa ma kaina suna faston arewa ne ni kaman arewa gaba ɗaya ta zama ikkilisiya na ne wanda yake ciki da musulmi da krista a ga ana zaman ma'amala, wannan shi kenan wallahi ni yayi mu ka gane in na zo gidan kamalan ka bani dakin kwanta a dafa mun abinci in ci in je in yi addu'a na duk na tuni annabi muhammadu ya taba karban wani krista har sun yi eh, addu'a masallacin ai to me yasa ba za mu practicalizing wannan a cikin arewan nan namu ba wallahi abu yana damu na sarki zaki to wannan shine sannan kafin mu zo tambayan ka sarki zaki wallahi tallahi ina gaya maka jahilci ne kawai ba mu gane ba mm. amma duk dan adam duka mu mutum dai ne barin kawo ka kaga Allah ya halici Adamu shine kawai Allah ya halice shi sai ya hura masa numfashin rai kaga ya cire matan daga a karkarinsa ne kashinsa shi aka yi matan da shi Allah bai gaya mana ya sake hura mata numfashin rai ba kaga rai ɗaya ne shi yasa kowane musulmi da kirista ya kamata su sani cewa rai fa ɗaya ne sannan yanzu malam eh, Muhammad da muke magana da kai kaga ba ba za ka ce an ba ka sa a can ne an yi ka ni an ba wani a guri na a'a dukkanmu daga wannan ƙasa da aka diba na Adamu ne. Shi hmm. yasa idan kana tafiya, ina fatan muna gane wannan abin da kyau. Idan kana tafiya a mota ka je ka samu an yi hasari, kaga mutane sun fadi, za ka ji shi a jikinka. Wallahi za ka ji shi a jikinka. Ko mutanen nan musulmai ne, ko mutanen nan Krista ne, za ka hmm. ji ranka baka ji daɗi ba domin mutum ne rai da ke jikinsu da naka abu ɗaya ne, jikinsu yadda kake jin zafi haka suke. Mm. ina fatan muna ganewa to gaskiya tsakani da Allah ni a arewa kai bari in ga maka wani abu abun mamaki <laughs> shine wannan ni a jikina eh ko yankin nafin din nan idan naga an harbi mutum ka gane kaga barayi ne dai ana so za su kare amma naga in naga an harbi mutum ji a jikina Balantana a ce mutumin ya je ibada ina fatan muna gane wannan abin da kyau to saboda mm. haka Koda da wani irin mutane kake zama idan Allah ya ga dama zai kai ka aljanna ba ruwan shi a zamanin Enoch wanda kuna kirin shi Idris duka duniyan da mutane masu hankali ne ba wanda yake yake bautawa Allah amma Idris ya yi tafiya tare da Allah ya yi tafiya Allah yana jin daɗinsa Allah ya doke shi kaɗai an da soke bai damu da wai mutanen garin ba shi kuma bai je gidan wani wai zai kashe shi duk don baya addini da kyau ka gane wannan abin da kyau to wayannan abu rayuwan annabawa na kirki shine ya kamata mu yi koyi da shi muddin in dai har addinin Allah muke yi to saboda haka abun da ya ja hankali na kenan mutane ne yan uwana suna da rai irin nawa suna da jiki irin nawa kuma na san suna da yan uwa yan uwan suna bakin ciki sannan ni kuma sun yi farin ciki tsakani da Allah to wannan abun shi ya ja hankali na wallahi ina fatan na an samu ka tambayan ka masha Allah yawa eh hmm. to ah, bismillah shek to sarki zaki abinda fasto yake faɗa farko muna godiya da karɓar uzurinmu da aka yi kuma insha Allah za a kiyaye haka a nan gaba abin da ya faɗa gaskiya ne shi addini babu dole a cikinsa. Kuma mm. Alkur'ani ya faɗa mana, la ikraha fi din. Ba a yi kowa tilas. Mm. Shi sa Alkur'ani ce ka faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur. Abin da Allah ya kurin ya shirya da mutane hanyoyi ne guda biyu na kyau da kuma mara kyau, na daidai da mara daidai. Kai kuma ya baka hankali, sai kai amfani da hankalin ka ga wanne ne za ka bi, wanne ne ka ya kwanta maka hankali a zuciya. inna hadainahu sabila imma shakirau wa imma kafura ko ka butulce ka kafirce ubangiji ko kai imani da shi shi Allah ya gama shi amma ba wanda aka ce dole dole sai kai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a ce ka zo ka ce mutane dole sai sun imani da kai ba ma alayka illal balag haka alkur'ani ya faɗa mana kai naka kurin faɗa ne amma shiryarwa da karba wannan na mutane ne aiki ne na ubangiji ya hadi mai ya sha yana shirye da wanda ya so amma kai naka shine ka faɗa abin da ka fahimta shine sako daga ubangiji ka isarwa da da al'umma shi kuma wannan alakar da ubangiji ya haɗa tsakanin halittunsa ya bambanta su tana da muhimmanci kuma akwai sirri a ciki mu da muke musulmai mabiya alqur'ani mabiya manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama alqur'ani ya koyar da mu tarbiyya daban-daban yadda zamu zauna da su da haka za ga babu ba a ci mai yaƙe su ba ba ci hatta zagi an ce kada mu zage su hmm. da nassin alkur'ani waɗanda suke kiran koma bayan Allah a matsayin ubangiji Allah ya ce kada ku zage su an ce kada mu zage su in za mu tattauna da su aka ce mu tattauna da su da kalmomi masu daɗi kada faɗa musu kalmomin da za su so sa musu zuciya hmm. wajadilhum billati hiya ahsan sannan alkur'ani ya zo ya halatta mana hatta cin abincinsu aka ce in suka yi abinci za mu ci in muka yi abinci su ma za su ci ba wannan kuma aka halatta aure ma tsakanin mu da su a gaba ɗaya kenan da nassin alkur'ani ubangiji yake cewa al yawma uhilla lakum tayyibat cikin suratul ma'ida aya ta biyar hmm. ubangiji ce a yau mun halatta muku abubuwan da suke daɗaɗa Allah ya ce wa da'amul lazina utul kitaba hmm. da kuma abincin waɗanda muka ba su littafi su ne kiristoci da yahudawa Allah ya ce hillul lakum sun halatta gare ku wa da'amakum hillul lahum kuma abincinku ya halatta gare su sai Allah ya ce wal muhsanatu minal mu'minati sannan mun halatta muku mata kamammu daga cikin muminai sai kuma Allah ya ce wal musanatu min allazina utul kitaba min qablikum da kuma mata kamammu daga cikin waɗanda aka bawa littafi kafin ku Yahudu da Nasara so da nasan alkur'ani Allah ya halatta mana abincinsu da nasan alkur'ani Allah ya halatta auratayya tsakanin musulmi da ahlul kitabi wannan ijma'i ne na musulmi na musulunci cewa akwai aure tsakanin musulmi da ahlul kitabi nasara ko yahudu mm. inda ake da sabani shine a duni a tsakanin sunna da shi'a malaman sunna sun tafi akan cewa wannan auren da'imi za a iya yi wasu suka ce a'a sai dai a auren ku yanga kawai wasu daga cikin malaman shi'a wanda su ne majority suka ce a'a auren sai dai tamattu'i wasu kuma suka ce a'a da'imin ma za a iya amma dai ijmalan akwai halaccin aure tsakanin ahalil kitabi da kuma me da kuma mumini wannan duk me yake nuna maka irin zaman lafiya irin ladabtarwa da tarbiyyar da musulunci ya zo mana shi yadda zamu zauna da waɗanda ba mu ba addini sawa'un ko da maguzawa ne waɗanda ba su da addini oh. ballantana masu addini wanda yake samawi wanda kamar yadda eh, eh, ilinjila take ci gaban Hmm. A taura? Hakanan hmm. alqur'ani yake ci gaban me takmila na abin da annabi isa ya zo da shi annabi hmm. isa ya zo da shari'a ya zo da gaskiya daga ubangiji Allah bai kadarta zai kammala ba Allah ya ɗauke shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya cika kamar yanda shi annabi Isa da kanshi ya mai ya bishara a wurare daban-daban cewa wani annabi zai zo a bayansa so wannan shine koyarwa da musulunci ke da shi da haka nan muka ganin cewa akwai kyakkyawan alaƙa tun tale-tale tun farkon musulunci da waɗanda ba musulmi ba kiristoci da yahudu mun ga yadda manzan Allah ya zauna da su a Madina mun ga yadda manzan Allah ya girmama su mun ga yadda manzan Allah ya mu'amala da su mun ga yadda manzan Allah ya ba su kariya mun ga yadda manzan Allah ya mutunta su mu yau da muke da awan cewa muna bin manzan Allah muna irin wannan mu'amalar da su muna kyautata maganganunmu da su muna mm. kyautata mu'amalar mu da su za ga da yawa ana samun kurakurai a wannan wanda kuma wannan su ittifa wannan rashin kyakkyawan alaka ita ke haifar da shedan ya shiga ciki sai ya haifar da wato gaba da kiyayya wanda har za ta kawo lokacin ga ana zubar da jini ai wannan kirista ne ai wannan arne ne ai wannan ba musulmi bane ba sai ga an samu sabanin har ta kai ga zubar da jini wanda kiristanci bai koyar da haka ba musulunci bai koyar da haka ba dan baka addini na in kashe ka dan baka addini na in yake ka dan baka addini na in wulakanta ka dan baka addini na in ci zarafanka babu addini in dai daga sama yake na ubangiji da ya koyar da haka kamar yadda pastor ya faɗa kuma kamar yadda faɗa alkur'ani a'a kai ka faɗa abin da kai imani da shi wanda ya ga dama ya karɓa ya shirya cikin hikimar ubangiji shikenan Allah shine mai yin hisabi mun gode so wannan shine fatan mu kuma wa'in mutanen da ba sa bibiyan fejin fasto ayuba lalle su bibiya za su samu karuwa da yawa da yawa musamman ga ɗaliban ilimi wa'inda suke murajiyar alkur'ani da yawan abubuwan da fasto yake faɗa an kaji za ga kubu da kubu da yawa kamar za ka ce alkur'ani yake karantawa wanda sai ƙara maka yakin cewa ai da linjila in dai linjila ta gaskiya ce ba wacce aka harrafa ba to da alkur'ani babu bambanci to sai dan an sako da son zuciya kuma da wani abu a ciki amma in dai linjila da annabi isa ci zo da ita Allah ya sauke miki za ka same shi da ba ta sabawa da da alkur'ani irin manganin da ya yi a kwanaki ba a ce wai a cikin littattafan musulmi a ce wai a samu iyayen manzan Allah wai yan wuta ne kai ka san akwai akwai ayat tambaya ana wani hankali zai karbi wannan <laughs> to malam mun gode malam <laughs> masha Allah Uh, pastor malam ya yi wani magana shin ka yadda yau misali a ce wai ga ɗan malam ko kuma malam da kan shiga ga yarka kyakkyawa yana son ya aure ta za ka hana shi ko za ka ba shi kwashin na ɗaya kenan na biyu a hmm. cikin maganganunka ka ce wa'annan mutane in dai sun mutu da soyayyen annabi sallallahu alaihi Allah zai ba su aljanna sa'an nan kuma kana karanta linjila kamar kan da malam ya magana shin tun da ka gane in sun mutu da soyayya na sallallahu alaihi wasallam za su shiga aljanna shi me yasa kai ma baka karbi wannan ba akwai abu guda uku wanda zai yi magana a kai na fari ka ce akwai pasto da ya zo nan gidan ya ce ya kamata kristoshi su sake su saya kayan yaki su kare kansu. A a ba ba paston ya zo ba. na zuwa. Malam Musa fasa da suna da muka yi program da shi last year eh, last year. Eh. Ya kawo video wannan pastor. Da yake sai. Eh shi din ne nake so. Aha. shi din ne nake son ba da mama ba kaga yanzu eh. za a iya tambaya wancan shine akida na christianity ko ba haka bane very the reality shine babu amma wallahi babu don ko shi fasu na tambata bai karanta wata aya ba wanda Yesu ya faɗa haka ba shi eh, dai ya faɗa haka na nemi shaiwa na Musa saboda ya rika ba da ganunsa ne gaskiya ne amma bai <coughs> na manta dai amma ga maganar da dai faɗa bismillah yawa na sani bai karanta wata aya wanda Yesu ya umurta cewa ku dauki takobi ku kashe mutane ba bai bai yi haka ba to amma yanda an kure mutane Christian din Yesu ya ce an mare ka nan ka juya nan to an mare nan an buga nan kana ya gane wannan abin da ke ku din kamar yadda malam ya faɗa tsakani da Allah yanda musulmi suka zo a arewa sun auri 'ya'yanmu akwai 'yan uwana wanda suke aure da musulmai a yanzu nan ina gaya maka akwai su sannan musulmai ba za su taba yarda ko kaɗan ka nemi diyarsu ba wallahi duk wannan bai dami kiristoshi ba ina fatan muna gane ko da wasa amma za ku zo a baku eh, diyarmu ku aura it's okay eh. ba mu da problem a wannan sannan abun mamaki duk da haka suna kiran makafurai ne fa kafurai ne sun je sun auro yar kafurai sun musulantar da kai da ita amma kai ne kai da kaya ta zahiri ba kai ne uban ba sai dai a nemi wani musulmi a can ya zama ubanta domin kai arne ne bai yi kyau ka zama uban musulmi ba duka wayannan mun ga wayannan abubuwan a hakan malam sun zo suna neman matayenmu fa ana kama su da matayenmu suna zina da matayenmu ana kama su da wannan abun ya shawo mutane kai suna nan ka ga an ji an tare wani gari malam in gaya maka akwai wani gari da ana kiran shi dogo na hawa mutanen nan suna zaman lafiya da fulani a garin ka fahimce da kyau sai fulani eh. wata rana kawai sun bi sun ce za su bari garin ku je ina sun ce a ah, za su samu wani guri za su je to ka san fulani ba wai dole tunda ba gurin shi bane bai zama dole ya zauna ba suka ce to shikenan aka yi sallama ta lafiya barin gaya maka bai wuce kwana biyu ba aka kama garin nan hari na ni kaina na je na saya a kabarin da aka sa mutane guda ɗari biyar da ɗaya yan garin to kana gani za ka yi saya wannan garin ka ce kar ku rama ku ya kuri ka gane wannan abin da ke kuma zai maka wahala so wa'insu da ka ga suna ɗaukan wa'insu abubuwa tsakani da Allah ba haka Allah ya ce ba amma ma an kure su ne sannan da aka kure su haka sa suka yi kuskure amma ba haka ne koyarwar bible yake ba tsakani da Allah sannan ka mun tambaya yanzu idan yaron malam ya ga dota na yace yana son ta kuma yarinya na tace tana son tana son shi wallahi ba da abin da zan ce domin na san Allah shi ke hada aure sai dai za a yi za a yi magana a ajiye a Christian idan ka yi aure fa ba magana sake aure ka gane ba mu ka fahimci da kyau so eh. kar ka je ka auro diyanmu ne na krista sai ta aura ta haifa maka yara shida sai ka ce mata kayi mata saki uku mu kai ta ina to kaga wannan akwai bambanci shi yasa ba zai yiwu ba domin kai kana da right addinin ka kake bi zaka sake ta 100% kuma ko nayi kuka baka saka kawo domin haka yanzu kana da right ka sake ta mu kuma a bible ko menene matan ta yi za ka yafe mata domin Allah yana so idan ya ga ka yafe mata kai ma sai ya yafe maka ka ga da koyarwa mu kenan ka ga yanda Allah ya hada addamu ba divorce babu divorce babu divorce ba divorce ko ya kai kai ba divorce ko ma za ka kara mata hamsin ne ba abin da ya dame mu amma diyarmu nan fa ba divorce kuma ba wulakanci eh. <laughs> yawwa ga musulmi kun ba zai yarda da haka ba Ah, ah, ah. akwai yan uwanmu abin nan ka gane akwai yan uwanmu da aka suka suka yi zama daga baya an sake su suna nan kaga da sun yi aure a lokacin da da da ba shiga wannan abin nan din ba ba karmi wulakanci suke sha wannan wannan magana da ka faɗa magana ne mai muhimmanci zan sai da da zan so malam ya shigo cikin minti biyu wannan magana da ka faɗa za mu ba malam minti biyu so magana ne mai muhimmanci malam ga abin da pastor ya faɗa malam shigo cikin minti biyu wato sarki zaki mm. uh, farko abin da pastor ya faɗa cewa shi wannan abin da pastor ɗin ne zai faɗa cewa ba koyewa bible bace ba dama duk wanda yake bibiya karatun eh, bible zan zo zan zo wannan yanzu eh, zan zo sarki zaki ka zo wannan ka amma da wannan magana nan mai muhimmanci da kashi wannan ka shigo wannan dai dole dole kai magana kai amma mu zo kan wannan batun sakin da yayi magana nan da ake yi shi shi ma musulunci ya ba wa musulmi dama ya sake kamar kan da shi pastor yake faɗi sarki zaki babu hmm. abin da ubangiji yake fishi da shi a musulunci irin saki pastor da haka da haka ko a musulunci ba inda aka umarci cewa mutum ya auri mace suke ta ba zancen wannan kwata-kwata saki abin ƙi ne abin a mutane. Eh. sai dai me addinin musulunci cikin hikimar musulunci ya sanya shi in an samu larura wanda akan wani nake su in fast ya zo zama shi tambaya saboda shi ya ce babu babu babu saki kwata-kwata eh. mu ba babu bane kwata-kwata akwai shi amma sai in an samu mahallin larura mhm. amma saki saki babu shi kwata-kwata a'a akwai shi sai dai musulunci ya kyamaci haka ruwayoyi da yawa na hadisai sun tsawatar akan kyamata saki ubangiji yana fishi al'arshin ubangiji yana girgiza lokacin da aka yi saki hmm. masu hankali suna kyamata saki babu wani mai hankali ke faɗon da haka musulunci bai yarda da ai saki haka kara ba hmm. sai in akwai sharaɗi sai in akwai larura amma misali yanzu fasto tambaya idan a kiristanci kwata-kwata babu saki ko me ya faru dole a zauna namiji ne ya auri mace a iya ƙarfinsa mace ɗaya kurin zai iya zama ya ba shi da damar ya auri wata matar ta biyu iya mace ɗaya ce sai aka samu wannan matar ita kuma ba ta da lafiyar da za ta iya gamsar da shi gamsarwa ta sha'awa mai kiristanci hmm. zai zauna da ita a haka ko kuma mai kiristanci hmm. ya tare da irin wannan larura ɗin? Wato, a kiristanci tana shiga za ce to kai ma ka ɗauki gishiyenka ne. Which means gishiye ɗin nan shi ne itashin da an dora wa Yesu. Kaga ba daɗi <laughs> ya ji da ita ba. Za ka jawo halla amma hakurinka kowane hakuri da za ka yi. akwai ladansa kowane hakuri da za ka yi akwai ladansa to saboda haka a fastoshi kafin a daura aure dole kukan je asibiti don ba za a yi aure kawai don kana sha'awar yarinya ba a'a za a je asibiti za a gwaggwada menene rashin lafiya da menene duka sai a daura to ma'ana idan an riga an <coughs> an daura ba maganar rabuwa kuma ina fatan muna gane sai dai mutuwa amma idan ka auri washin da ita ba mai bi ba ne ita ba ta yarda da kiristiyanitin ba kamar da a ce musulmi sukan yarda mu aure 'ya'yansu to a gidanmu za su yi yin sallansu ba abin da ya dame mu to amma kowane lokaci idan ka auri washin da ba addinin ku daya ba kamar a ce musulma mun aura ka gane in tana sallanta masallacinta in ta shekara shiga ba za shiga ba to amma la sa'an da ta ce ita auren ya ishe ta to bible ya ce ba kai saka kama ta ba ka gane wannan abin ba kai saka sa ta dole ba tunda ba addinin ku ba ne. amma muddin kun riga kun shiga aure a addinin kiristanci. a'a Yesu ya ce babu rabuwa kamar yadda Allah ya halishi Adamu da Hawwa su biyu to nufin Allah kenan dama yana da dama ya halishi masa mata guda biyar guda shida ya ce masa ga matanka to kai da matanka a matsayinka a kiristanci kana kaman adamu ne da hawawu kuna zaman lafiya kuna yafe ma junanku ku tarbiyyar da yaranku cikin tsoron Allah wannan shine tarbiyya na Christianity ko da amma menene ya same ka dole za ka hakura haka Allah ya jarraba ne daga wurin Allah kuma komai ka koya za ka iya shi Fasto, eh, Ban sani ba ko baka fahimci tambaya ta ba sosai. Bari in ƙara fito ma da ita gwari-gwari. To. Bari in ƙara fito da ita gwari-gwari. Ok, to bijiga. Eh, bari in fito da ita sosai inda za ka fahimta. Hmm. Shi aure ana yin shi ne tsakanin namiji da mace kuma addini ya halatta shi ne saboda biyan wasu buƙatu. mafi kololo wannan bukata din shine biyan bukatar sha'awa Allah ya halicci namiji da ita ya halicci mace da ita dan kada mutum ya je ya yi zina wanda zina a musulunci da kiristanci duka haramun ne hmm. sai aka ce a je a yi aure idan ka auri mace sai ya zamanto tana da larurar da ɗayan biyu ne yanzu a bayan da kake ambata na hukunci ko dai ya yi haƙuri da tunda babu zato babu abin nan wannan zai kai shi ga aikata zina dole ne ko dai ya yi zina ko kuma a samu wata mafitar daban hmm. Tuma a irin wa'annan matsalolin ne musulunci ya halatta maka da ka je ka yi zina gwara ita ka sauwaƙe mata domin ka auri wata matar da za ku za ta biya maka bukata daidai da shari'a amma a irin wannan mahallin da aka sami kirista yana da sha'awa matarsa ba za ta iya ba ko ba zai iya auro wata ba su zama su su biyu ko dai ya je ya zina ne ko kuma ya ci gaba da haƙuri da ita shi na ce menene matsayi me ya stan na kiristiyanci a irin wannan matsalar ya ci gaba da haƙuri da ita ba zai rabu da ita ba ya je ya aikata zina ko ku menene mafita wato idan an samu wannan problem ɗin kana ganewa a ranar dauran aure haifarsu za ka ce musu za ku wa juna ko cikin daɗi ko cikin wahala ranar za su doki wannan alkawudin kenan ko cikin daɗi ko cikin wahala fa haka za a zauna za ka ce eh haka ne sai su sainin dukansu kafin shi da ke ko to idan ka samu mace ne jarbabbiya fa wanda ta fi ka kuma ta fi son ka fa tana son namiji fiye da yanda kake eh, ita ma hita auri wanta kawo to sannan abin da nake son ga maka malam <laughs> ka gane wannan abin da kyau abin da nake son gaya maka malam akwai mutane da suke da mata hudu wanda mun san su amma mazinata ne San hana ma sun su matan gari gaba ke da so idan mazina hali ne hali ne wanda ko an baka mata biyar ma ba zai ishe ka ba ko ka taba wannan ba ka son ka taba wannan ya ishe ka son sabo ne abin zai dinga kawo maka brand naka ne sababbi kake so shine yake sa mutane suke wannan amma dai mutum ne wanda yana da hakuri kuma an riga an yi alkawali ina da mata na guda daya ni yanzu nan yanzu yanzu nan ko na je ina ne tana da imanin cewa ba yanda zan yi sadu da wata mata ita ma ko tana ina ne ba ne da tunanin cewa wani miji zai zai aure ta zai yi amfani da ita wanda san in ka ga shi rashin hakuri ne da kuma hali na ɗan shi ina fatan muna ganewa ko amma ba wai duk mata ɗaya ne zai sa ka ka je ka eh, nemi wata ba pastor ya kuri barin shigo ciki ah, yawwa maganar da pastor ya faɗa haka ne kuma daidai ne amma ba sha kan question malam bari ba malam na nufin cewa kamar misali in ka ce a wurin ku babu divorce kowane lalura ne shi na nufi yanzu ka auri mace da ka auri mace misali shi ciwo ya kama ta kuma ciwon nan da ya kama matan zai iya yayyu kamin gafara kamin gafara mm. akwai ciwon da ke iya kama mutum maybe stroke ne ko kuma a'a kana ganin gabobinta ko menene ya mutu da ko kuma wani ma misali ko kuma wani ciwon taba kwakwalwa ta yi hauka ta yi hauka sosai da bi ma'ana babu jinya wani ciwo dai da babu jinya kai da kanka ka san cewa kusanta da matanka nan wallahi haramun ne domin kamar zaka azabtar da ita ne saboda mm. tana wani mugun ciwo she malam yake ganin cewa tun da babu divorce sa'annan kai kuma kana da sha'awa kana cikin samarintakanka kana sha'awa shin ya za ka za ka saura ne haka ka mutu da ita ko dai a'a ka ji ba na gane tambayan okay ai na ba ku ansa ina gani ba ku fahimci ansa din ba a ba ni ba da ka ba shi ne. shi ya kawo ta yawa abinda abinda muke cewa shine eh pastor kafin ya daura aure akwai maganganu da zai gaya ma amarya da ango akwai alkawalin da za su dauka ko shikin daɗi ko shikin wahala ko shikin lafiya ko shikin rashin lafiya ko shikin talaushi ko shikin arziki babu cin amana idan sun ce babu a guda ɗaya kai fasu ba za ka daura aure ba to saboda haka zai yi wuya a ce wai ka auri mata ne kawai ta dinga zama da lafiya kai ma ka sani zai iya zan maka damuwa kuma dole ka hakura inda muke kenan ba za mu ce to tunda matan ka ba ta da lafiya ka je ka samu wata ba a'a a christianity babu oh. ina fata muna ganewa ko ba zai ah. yiwu ba to kuma kuma kamar da mafada dukan mu ma mazan ma za mu iya kasancewa da rashin lafiya idan ka kasance da rashin lafiya kana ganin matanka sai ta dinga kawo maza a gidajen ko kwa ta eh. kwana da wannan ta kwana da wannan kaga eh. dole yanda ita za ta maka uzuri tana maka tana jinyanka to kai ma hakan ne idan ta yi rashin lafiya abinda Allah ya sauko maka kenan mm, sai kai mm. jin in Allah sa za ta warke alhamdulillahi amma christianity bai ba da daman cewa dan ba ta da lafiya shi ka zai ka kawo wata ba a bai ba inda christianity ne To, malam, dai wannan shi ne kamar bambancin da idan wannan shi ne hukunci a Christianity, wannan bambancin hmm. kuma sai musulunci ya zo ya faɗaɗa shi. Musulunci akwai halin larura. Kamar yadda na faɗa a hmm. baya, shi musulunci takmila ne, ciko ne da kammala abin da linjila bata zo da shi ba. Hmm. akwai hukunce-hukuncen da Najeriya ta zo su waɗanda bata cika su ba ko kuma suna buƙatar garan bawul. Amma a wannan irin tambayar da muka yi da irin amsa da fasto ya ambata ɗayan biyu mutum yake da shi. Ka yi haƙuri da larurar ta saboda tun lokacin ɗaurin aure an ce ku yi haƙuri ko da ba ta da lafiya. Wannan zai hmm. tilasta ka sai ka yi zina. Hmm. Don babu kofa ta biyu. Musulunci sai ya kawo irin mafita meye mafita a cikin irin wa'annan matsalolin wato sababan da suke sawa a saki suna da yawan gaske da musulunci ya kawo ba kurin wasu rashin lafiya ba akwai larurai da yawa rashin fahimta bal musulunci ma shi ta idan ita mata da kanta ta ji ba ta son ka za ta iya neman saki hmm. kai ma idan ta kai matsayin da akwai kiye da ba za ta iya maka biyayya ba musulunci ce sai a rabu sai da ya kawo sharɗan rabuwa ɗin za a rabu cikin mutunci cikin girmamawa cikin jarjatawa ba kamar yadda yanzu ake sakin ba na wulakanta mace hmm. to wannan ba musulunci bane ba ko kuma yawan saki ɗin akan ɗan abin da bai kai ya kawo mutum ya saki ya saki matarsa wannan ba daidai bane ba hmm. ko saboda ya yi kuɗi ya sake ta ba musulunci ya koyar da hmm. shi ba ko saboda yana so ya kawo wata ya sake ta ba musulunci ya koyar da wannan ba irin sakin da ake yi abin da ke son faɗa kenan a ɗazu Fasto, hmm. Allah ya ƙara maka basira, ba hmm. a gane musulunci daga ayyukan musulmai. Da yawa abubuwan da musulmai suke aikata ba musulunci yake koyar da su ba. Kana so ka gane ka koma alkur'ani shine kundi, kamar yadda yanzu ba za mu ce Kiristanci ne ko Bible ne ya koyar da wancan Kiristan ko wancan pastor ne zai ke cewa aje a tare da makamai ba. Hmm. In muka yi wannan saboda yana Kirista ya faɗa ba muku adalci ba. Mm. ya kamata mu tabbatar daga littafan ku ne so da yawa mm. daga cikin ayyukan da musulmai suke musamman akan wannan matsalar ta sakin matsala ce ta zama ruwan dare akan magi sai namiji saki mace akan riga akan mm. abubuwa akan ta fita bata sanar da shi ba akan abubuwa waɗanda kwata-kwata mai hankali ba bai kamata ya kalle su ba an mai da saki wani abu kamar riga mutum kunin zai canza ta sanda ya ga dama ko kana so ka wulakanta mace ka tozarta ta ka auri mace tana yarinya kun shekara talatin shekara arba'in kuma ka ce ka suke ta ta je ina ta yi maka me waye zai aure ta so wani lokacin mugunta ce da zalunci na waɗansu da rashin sanin ya kamata mm. ba a ɗora sakin a mm. irin mawkifin da musulunci ya koyar ba amma a ce kwata-kwata babu rawa mu a musulunci bai koyar da mu ba akwai matsaloli da larurori suke faruwa waɗanda hankali ma ya wajabta cewa a wannan mawkifi ɗin rabuwa ita ce maslaha ana yin an ce a yi aure ne da taskunu ilaiha don ku samu nutsuwa zuwa gare ta idan ba za ka samu wannan nutsuwar ba to rabuwa ita ce maslaha da ku zauna da ita ba za ta iya maka biyayya ba rashin biyayyar ya kai ta je ta je ta fada wuta domin in ba ta maka hmm. biyayya ba Allah zai kona ta to da ta je ta kone a wuta me maslaha shine a rabu a dunkule musulunci ya halatta yin saki amma a matsaloli da larurai mabambanta okay. amma yana kyamatar saki bai yi ai saki haka kara zuba ba babu dalili abinda akwai abin da ya faru a ido na ranka ida da sani eh, sarki zaki na eh pastor wai sun yi aure tun suna yan yara suka yi aure fulani ne sun haifi yara yaran eh. sun haifi yara ka gane wannan abin da kyau wato gushmi eh, suna da tattaba kunne eh. to ana nan fa tsohon nan da wannan tsohuwar suna nan eh. rannan ina ganin tsohuwan ta bata masa rai domin malam yana cewa idan an samu mace ɗin ba ta da hankali za a iya sake ta ko to a ranar fa tsohuwan ta bata ma tsohon rai sai ya bai rubuta mata takarda <clears throat> cewa ya mata saki uku tsohuwan haka da tsohuwan ta kalle shi sai ta ce masa eh saki uku eh kuma saki uku kai ka san dole ta tafi eh kuma ta tafi sai ta je ta ya wani aure kafin ta dawo gurin jikokinsa da tattaba kunninta tsohuwa shine ta ce mai gidan kashi bura ubanka ba zan je ko ina ba duk wani abin da ka sani ka yi kuma a hakan suka zauna yanzu malam yanzu yaya matsayin wa'annan mutanen ah wai ya mata saki uku shi ta ce kashi ci bura ubanka ba zan ba zan tafi ba domin ta riga ta haifi yara jikoki <laughs> jikoki suna nan eh. tattaba kunne suna nan tattaba kunnen ma sun yi aure sai yau kawai eh. tsoho ya ce mata ya sake ta sake uku eh. sai ta ce masa bura ubanka ba zan je ko ina ba dan bura uba wa zai je ya aure ni tukuna in dawo in zauna da jikoki na ka ci bura ubanka ba zan je ko ina ba to yaya matsayin wa'annan <laughs> wani zama take yi kenan <laughs> To, a musulunci dai in dai miji saki ya cika sharuɗansa na saki, ya yi shi yadda musulunci ya ce a yi, mata eh. ta saku. Saboda a saki a musulunci ba a neman yardan mace, ba lalle ba ne sai ta yarda. Matuka shi ya yi shi cikin sharuɗa, ya cika dukkan sharuɗa, miji ya saki matarsa, to yanzu ta yarda ko ba ta yarda ba ta saku. So zancen cewa ita bata ba inda za ta ce a wannan kuma wani abu ne da sai dai a kuma ko a je a yi maganar sulhu ko wani abu daban amma da zancen aure daga lokacin da saki ya cika sharuɗansa to aure ya ƙare. To malam wani zama take yi kenan. A to babu aure tsakanin su. Zaman zina kenan ko dai ya za kira wanda zama. A to ai kaga shi tun da ya sake ta kaga ai ba zai ci gaba da kusantar ta ba. ba ya sake ta ba ai ba zancen kusanta kila sai yake zaman ko ai ta zaman gidan saboda ƴaƴanta ta zauna ta kula da ƴaƴanta wannan duk babu laifi dan dama an ce ko da ka sake su su zauna su yi idda ko kula sun gama idda kamar ita shekara arba'in da ƴaƴa talatin ko goma sha ka ba ta gida ta zauna wannan babu laifi jira cikin kyautatawa da aka ce ayo matar da aka saka ire-iren waɗannan suna buƙatar ka bata gida an kana dama mm. ka ci gaba da kula da ita da ɗawainiyarta amma babu aure tsakaninku. duk musulunci ya kwaɗaitar ka yi wa mace irin wannan in hali ya sa kun ba irin wannan gaba nan ba a ce dan kun raba ka wulakanta ta ko ka tozarta ta ba alhamdulillah ah, fasto ga wani abu da ne karo da shi yanzu sarki zaki da eh, pastor yake so saboda mu kara minti goma malam zai wannan minti biyar minti biyar malam zai wannan magana shi mu gudu layi saboda lokaci mun samu awa daya ah, wannan magana da pastor yayi naga malam zai nace a mu wannan mai muhimmanci sannan mu koma kan wannan ba wai rashin wannan mutuncin eh muhimmancin wannan wannan ma na da muhimmanci to amma wannan naga ya tsuza wa eh, pastor zuciya sosai akan ah, to amma mu koma kan wannan magana kuma wanda pastor ya ce an bata musu rai ne yasa malam zai wannan magana insha Allah ku shi mu bude la bismillah malam eh sarki zaki kafin mu tafi wannan tambaya ɗaya nake son yi akan saki din nan saboda mu fa'idanci sosai tunda Allah ya sa yau ga fasto a a bilis <laughs> fasto ga wani abu da ne karo da shi akan saki din nan cewa ana akwai damar a iya yin saki a kiristanci da wani dalili guda ɗaya in aka samu fornification karuwanci ko iskanci kamar gashi nan a cikin Matthew sha tara aya ta tara da yake cewa the only lawful ground for divorce available to the innocent spouse is fornication or adultery on the part of the guilty mate as recorded in Matthew chapter 19 verse 9 ban sani ba kila kila kila kila ban fahimta bane ba ko me pastor zai ce ko kila pastor ka manta ne akwai abin da zan gaya malam a gurin nan. Ta bismillah muna ji Akwai farisawa domin da a cikin attaura idan ka duba kubawan shari'a sura 24 daga aya ɗaya zuwa hudu. Da Musa shine kaman babban alkalinsu shine sarkinsu shine jagoransu na addini. to dukan matsalolin aure ana kawo mishi ne wannan ce matan ta zage ni wannan ce ba ta da hankali wannan ce kowa shine Musa ya ce to abin da zai faru duk mutumin da yana da mata in dai har ya ga bai yi yi mishi ba to ya rubuta mata takarda ya sake ta idan ya sake ta in ta riga ta tafi ta je ta yi wani aure ko da ma ya sake ta ba ta je ta yi wani aure ba haramun ne ya sake dawo da ita domin da bakinsa ya ce ta kazamtu a gaban shi to tun da ta zama kazamtacciya ka sake ta ba ka da yanci kuma ka sake aure ta wannan shi ne a cikin doka na Musa cikin attaura to wannan attauran ne aka kawo wa Yesu aka ce to ai dama Musa ga abin da ya faɗa ga abin da ya faɗa kai me ka ce ana so a ji menene zai faɗa Shi ne Yesu ya ɗauko wannan aya ɗin ya ce dama Musa ya faɗa muku haka saboda taurin kanku ne amma asalin abun ba haka ba ne sai ya ce musu asalin abun shine a koma lokacin da Allah ya yi Adamu da Allah ya yi shi shirin Allah kenan asalin shirin Allah kenan kai da matanka wannan da matan shi shirin Allah kenan idan ka ga mutum ya kara wayansu mata wayansu mata to wannan son sha'awa ne ta kai shi domin a cikin Bible wanda ya fara auren mata biyu zuriyan Kainu ne wanda ya kashe dan uwansa Habila din nan zuriyansu ne suka fara auren mata biyu yana nan a cikin farawa sura hudu shine ya fara amma asalin masu bi asalin abin nan matansu ɗaya ɗaya ne shirin Allah kenan amma da aka zo shine Yesu ya ce eh idan ka samu mace tana zina ta kawo namiji tana zina a gidanka kana da yanci sake ta wannan ba za ba za kama ka da laifi ka sake mata ba ka gane sai dai siyar da ke gurin ka ce ba divorce ina barin kawo ka kana kana ji na da kyau kawo ni amma abin da ba za ka yi ba shine in ka sake ta din ba ba ka daman ka auro wata ka mayar a maimakon ta ba sai dai ka zauna sai yanzu bai ba da dama ba ai bai ba da dama ba yawwa ah! saboda haka idan ga menene zai fi maka sauki yafin mata zai fi maka sauki ko sake wanne in ka sake ba a kama ka da laifi ba amma sai ka zauna haka kuma duk mutumin da ya je ya auro ta a wani guri an ce zina suke yi har abada haka za ku zauna haka ita ba za ta yi aure ba kai ma ba za ka yi aure ba inda Yesu ya saga abin kenan amma za ka yafe mata to yafi albarka sai a yafe masa sai Allah ya maka albarka kan television da sauri shi ga pastor a ce ai wannan ex wife pastor kaza ne kuma yana da kuma eh, ya kuma aure sabo muna ganin wannan ai a idan kaga wannan ba su da aya da Yesu ya bayar o sun yi dan sai dai a ransu ya baci eh sai babu wani aya babu wani aya gaskiyan kenan ba an ce a biya abin da yake cikin bible ba in dai abin da yake cikin bible in kai wasa in kai wasa kai divorce to ya kamata kai ma ka saura divorce haka nan haka mutu in dai kai wasa ka yi ya eh, kamata ka eh. idan idan shi kaga na na, na ba ku magana eh yanda kawai za ka yi ka divorcing ka fita firi eh. shine idan ka samu mata din ba addinin ku da bane ba kirista bace kuma sai ta ce auren ya ishe ta a ah, to wannan magana ya kamata ku sake dawowa saboda yawa wannan magana ne na kanta magana ne na kanta sosai magana ne sosai na kanta kai divorce wato kai da aure she mutuwa kenan babu divorce ba kai ba za ka yi ba ita ma haka duk wanda ta yi a cikin su tana zina ne in dai za a bi ka'idan bible ne abin da Yesu ya faɗa ke. in kuma kai divorce bara ka ce na yafe miki to tun da yin aure na yafe miki kuma mu zauna bara ka kuma kai wannan ba a'a idan ka yafe in kaman ka mata divorce za ka eh. iya yafe mata ku dawo ku ci gaba da zama amma a shari'ar Musa ne in ta riga ka divorcing ba za ka sake auren ta kuma ba in a eh. shari'ar Musa ne ya ce a'a idan ka yafi mata za ka iya dawo da ta ku zauna tare ka ji ka ga musu da amsar da pastor ya baka ni malam eh a kaman abin da na a sarki zaki daga dan karatun da nayi eh. akwai sabani kan wannan matsalar a kiristanci cewa za a yi saki ko ba za a yi saki ba za a yi remarriage ko ba za a yi remarriage ba yan eh. cocin katolika su ne suka ce kwata-kwata ba za a yi magana da fasto ke faɗa wannan fatawa ce ta 'yan cocin katolika catholic oh. church amma 'yan oh. orthodox fasto ya sani su kuma suna da fatawar cewa za ka iya yin sakin kuma za ka iya yin marriage din za ka iya yin aure din to matsala <laughs> ce da ake eh. matsala ce da ake da sabani a kai eh, ba magana ce kwaya ɗaya a eh. kiristanci ba. ka muna duka gaba ɗaya, kana ɓoye muna wani abu pastor. in dai muna maganan Bible ne, ka gane? Idan muna maganan eh. Bible ne, ka gane wannan magana da kyau, ba wai muna maganan Katolika ne ko Orthodox ba. Menene littafi ya faɗa? Oh. Shi ne kawai. So abun da ya A fahimta ta da Katolika da Orthodox duka suna kafin su ba da fatawa, ai suna komawa ne zuwa ga zuwa ga Bible, ba wai da ka suke ba. So kaga kamar mu ne a musulunci a ce a ce Imam Maliku ya ce kaza, Shafi'i ya ce kaza, amma dukkanin suna koma me suna da madogara su saba akan wata matsala wannan ba wani bakon abu bane ba a musulunci ma akwai sabanin fahimtar malamai akan matsaloli daban-daban. So wannan matsalar saki din akwai sabani tsakanin malaman Katolika da malaman Orthodox. Wayannan sun ce ba za a yi ba, ba za a yi mare. wayannan sun ce za a iya saki kuma za a iya da mare. aka san abin da wato matsala ce ikhtilafiya. amma zan so a ce su ya samu lokaci ko a nan zan eh. so ka samu lokaci ko ka dawo nan ko a shafinka ka eh. ɗauki wannan tafi da Allah a warware mana shi domin mu fa'idantu. Ok, akwai abun da nake so ka gane. Na'am. Ka san idan an zauna, idan church sun zauna kamar group na church kamar da ka faɗa, Katolika za su yi ya zauna sai su yi tsarin su. Yadda za su kame mutanen su. Ka fahimce ni da ke ko? Aha. Zai su tsari din yadda ya ne za a yi kaga yanzu a katolika akwai wanda ba za ce gaba ɗaya ba sa aure sai ka zauna kawai ba za ka yi aure ko kana son matan kai dai ba za ka yi aure ba kai ma kana son ka zama kamar isa inda shi da bai yi aure ba ka fahimce da kyau eh. amma kuma ka dubi ba haka ne to yesu ai ai yesu ya je gidan buki ya yarda a yi auren to kaga ni yanzu ko ko ya yi? ba zan iya zama ba mata ba sai dan maka karya to kaga wannan akidan su kenan amma in dai za a bi bible ne a ce yesu ya umurta a sake aure a sake auren wata a babu gaskiya babu okay, maganar nan kawai duk wani waye gaya maka sai masa babu kawai za mu tsaya nan za mu tsaya nan saboda yanayin lokaci za mu bude layi yanzu insha Allah wannan akwai eh, sarki zaki eh. sarki zaki Eh. ina so ka dan bani dama akwai magana da nake son faɗa game da zamanmu na arewa tunda ni faston arewa ne ina fatan muna gani wayannan maganganu da ban yi tunani wannan zai zo a ciki ba okay ina zuwa ka gane wannan abin da ke ko ka amma abin da nake so faɗa in faɗa shi ɗaya ina zuwa minti ɗaya minti ɗaya ina zuwa a jama'a a maganan pasto da kuma malam kan wannan magana gaskiya magana ne mai muhimmanci sosai magana ne mai muhimmanci sosai za mu roƙa malam da pasto in Allah da wannan conversation ya kamata ya continue amma saboda yanayin lokaci za mu tsaya nan in sun ba mu dama za mu magana ta ƙasa in an ba da dama za a iya continue sabon satin Allah yadda saboda magana ne mai muhimmanci amma za mu bude layi a minti kaɗan mu sallame kowa kan haka pastor yana da maganan da zai bayar za mu ba pastor minti biyu ya a gabatar da wannan zancensa kawai shi mu bude layi bismillah pastor wato abin nake so in faɗa shi ne mu arewa a Najeriya nan akwai ana dama kwakwalwanmu kuma mu ne muke shutar da kanmu saboda wannan jahilcin da ke kanmu yanzu idan an kashe mutane a arewa ba za ka ji wani abu ba kaga a amerika mutum da aka kashe sai da shugaban kasa ya je gidan ya roka a yi gafara amma a arewa namun nan sai ka ji malamai suna cewa ai ran musulmi yana da darja ran musulmi yana da darja ina ina lokacin ina yola aka kashe yan shiya a Zaria an kakkashe su sosai muna nan da bakin ciki amma wasu musulmai murna suke yi ai daidai ne ai yanci ya dama ba musulmin kirki ba ne ko ba musulmin kirki ba ne amma ya kai darajar mutum fa kaga wannan yanzu kaga wannan kuma an kashe wayansu ma an bam dinan da ya zo ya kashe su wayansu kuma murna suke yi to amma kuma kace kana da imani kana da tsoron Allah to wayannan abubuwan shine yasa muna haifan yara amma ba mu damu da mutanen ba ko an kashe mutum a nan ana bakin ciki a garin kuɗin haka ne shugabannin mu duka zaka ga wai suna farin ciki wai suna bakin ciki amma a ce mun dauki mutum da gaske mutum yana da daraja kowane mutuwa in dai krista ne ya mutu ko musulmi sai ka ga dukkan mu hadu abin ya bata mana rai da muna ta rikici a'a a Palestine da da Israel a Palestine fa garin ne aka haifi Yesu fa akwai coci a gurin cip cip ni na je ne da kaina sarki zaki na je na samu da wani yaro ba palestine palestine ya mun wani magana he da raina ya bashi ya ga mutum yana ce yan Najeriya ko he na ce eh mu yan Najeriya ne shine yake shi musulmi ne shine yake nuna mana kaga nan shine aka yi fiye su can shine gidansu dauda nan shine aka samu makiyayin nan yana fassara bible yadda ka san kamar shi ya rubuta sai ya ce mun to a Najeriya na ji kuna kuna fada na addini ko sai na ce masa a'a ai kuma a nan na ji kuna fada na addini kuma a nan sai ce a'a ba su taɓa fadan addini ba fadan da suke yi shine kan iyaka kan iyaka ne suke fada kai shi amma ba wai fadan addini ba yace mun dukkan annabawan nan fa a garin nan suka taso fa su ba su taɓa fadan addini ba sai a Najeriya ya ce mun wawancin ku na yan Najeriya abin ya yi yawa sai yace zai mun tambaya idan musulmi yadda ki krista yakan dauke shi ne ya kai shi masallaci ko kuwa idan in krista yadda ki musulmi sai ya dauke shi kawo shi shoshi yace wawancin ku getting mu a ba mu taɓa faɗa mu garin annabawan kenan ba mu taɓa faɗa ba sai ku a Najeriya da ba wani annabi ma da ya tafi fitowa a gurin wallahi yaro ne a manga maka na zama wawa a gaban shi abun da yake in ka dubi musulunci ma yanzu in ka dubi wanne ne musulunci yanzu za ka sani kaman babu ma gaba daya ba musulunci ka san dalili domin an ce yan shiya kafurai ne yan izala kafurai ne yan tinjaniya kafurai ne yan kadiriya duka kafurai ne kuma wannan ana jinsa ne daga manya-manyan malamai fa duka kafurai ne bilanta na kiristoci To waye Duka an ce kafirai. To kaga mu da kanmu ma yanzu nan idan Allah ya ce zai kai wani aljanna ma mu a arewa ba mu yarda ba. Kafirai ne. Idan a ce za a dauke dan shi ya kai shi aljanna. Kai dan izala zaka ce ina baka yarda ai wannan kafiri ne. Me ne kaza ka gane wannan abin da kyau. So we have to understand all these things. Ba yanda za ka yi ka zama mutumin kirki in ba ka zaman lafiya da al'umma. Ba zai yiwu ba addini ya lalace ai. kake ka zama mutumin kirki in zaman lafiya da al'umma very good eh. very good zaman lafiya da al'umma shine eh. ma'aunin addinin ka masha Allah to ka fahimci ah, da kyau da kai magana bar mu ba wa malam shi ma minti biyu a haka she mu bude layi malam akan maganar da pastor yayi yayi magana mai kyau yace ce in baka zaman lafiya da al'umma gaskiya kai ba mutumin kirki bane bismillah uh, malam duk abin da fasto ya faɗa sarki zaki gaskiya ne ya faɗa hmm. babu wani abu wanda yake kuskure a ciki sai dai in ƙara tabbatar da abin da ya faɗa shi yasa ma musulunci taken shi shine salama musulunci zaman lafiya ne hmm. ba tashin hankali bane ba tarzoma bane ba kuma kamar yadda ya faɗa yau irin wannan rarrabe-rarraben abin da ya faɗa sai ka rasa ina musuluncin yake ina jin akwai wani malami masani ya taɓa cewa ya je ƙasar turawa ƙasar ba musulmai bane ba yace hmm. sai ya je ya ga musulunci amma bai ga musulmai ba ah, da ya ah. zo ƙasar musulmi sai ya ce ya ga musulmi amma bai ga musulunci ba hmm. ga musulmi amma ba su aikata musulunci sai da su sunan musulmi ne amma ka je ƙasar da ba musulman bane ba su amma kuma suna ayyukan da suke aikata kuma ayyukan musulunci ne gaskiya rukon amana sai ka je ka same su a me a garuruwan da ba na musulmi ba in ka zo garuruwan musulmi ko sai ka samu cin hanci da rashewa da zalunci da ƙeya wanda ba musulunci koyar da su ba abin da yake so ya faɗa kenan so lallai kan ya kamata da 'yan Najeriya 'yan arewa musamman mu dawo cikin hayyacinmu musulminmu da kiristocinmu musulmi wannan rarrabuwar shi'a izala kadiriya tijjaniya babu inda zai kai mu kowa dai ya gani mafitar masu makiya musulunci din ba ɗan izala suke ki ba ko dan shi'a musulunci ne ba sa so sannan akwai wanda kuma a Najeriya ce ba sa so da musulmanmu da kiristocinmu da ka za su iya cutar da kowa me maganin wannan mu zauna lafiya mu girmama juna inda muka saba kowa ya fahimtarsa addinin nan babu dole ba mai wuta ba mai aljanna me ka fahimta kai da zaka je wa Allah lafiya ka zuciyarka ka aikata shi amma zagin wancan cutar da wancan kin wancan neman bala'i ga wancan ba wani addini na Allah da ya koyar da wannan babu wannan a musulunci hmm. da haka fasto muna godiya wani abin da ka faɗa gaskiya ne kuma muna hmm. fata malamanmu za su farka su rika yin abubuwan da zai haɗa kanmu a kashe 'yan shi'a a ce ai an kashe mutane kamar dabbobi aka kashe yau irin wannan kwanakin su ne aka kwana biyu ana wannan ta'addancin a Zariya. amma an samu wayanda musulmi ne sun fito lokacin da kiristoci a irin wannan lokacin kiristoci suke zubar da hawaye suke Allah ne amma aka samu musulmi suna murna suna har akwai masu walima saboda an kashe yan shi a sarki zaki a kwana biyu an kashe mutane sama da dubu saboda kurin ba da kuɗai ba yau gashi ya faɗa kan yan maulidi shi ma Allah kaɗai ya san da waye da waye a wajen ba wanda zai ce ba in shi a wurin ko ba dan tijaniya ko ba dan kadiriya ko ba dan ruwan mu kila ma wani kristan ya je ya je kallo hmm. duk zai iya faruwa ba wanda hmm. ya sani amma a ce a samu wani saboda me saboda ai sun je saboda suna aikata wani abu wanda kai a wurin ka bid'a ne ko shirka ne lalle wannan ba daidai bane ba muna kira ga dukkan bangarorin al'umma musulmi mu fahimci juna mu zauna lafiya shine ci gaban mu muna kira ga dukkan musulmi da kirista mu fahimci juna mu zauna lafiya shi zai kawo mana ci gaba shine abin da musulunci ya koyar shi manzon Allah ya zo ya tabbaka mana a aikace muna fatan kuma haka zai tabbata bismillah ta'ala to jama'a alhamdulillah za mu mun bude layi kenan kai da zaka kira ka saya kan topic abinda ka ji pastor ya faɗa shi zaka yi masa tambaya ko ka ji malam ya faɗa shi zaka yi masa tambaya abinda malam bai faɗa ba baka da daman kai masa tambaya abinda pastor bai faɗa ba shi ma haka baka da daman kai masa tambaya da abinda bai faɗa su faɗa ba shi yasa hanya na bude yan tiktok kuma hanya tana bude ah, duk wanda ke neman ya yi magana hanya tana bude. Eh. na okay one seconds ok zan fara ɗaukan kiran kenan Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a kola. Rangon lafiya. Uh, lafiya, kalau ranka daɗe ya sunan karga na ki kira? Sunana Shehu daga nan Libya. To, Shehu daga Libya, wa za ka yi wa tambaya muna tare kana tare da Malam uh, Shek Sidi Bashir da kuma Pastor Ayuba, wa za ka yi wa tambaya cikinsu? a wannan wannan ya ga suna wannan fasal nan wata tambaya to bismillah kana wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi bismillah eh muna jin ka yawwa gaskiya ne abin da abin da gaskiya yanzu ya faɗan nan na an kashe mutum ana kashe mutane musulmai suna murna daga ciki ka gane ba eh wallahi abin nan ne ya so samu rai ka duba wannan fa wannan fa kirista ne ba musulmi bane faɗi wannan magana ba Mm. amma yanzu bismillah cikin musulmai a samu a kashe mutane a cikin musulmai wasu su fito su kafurta su ce wannan yan wuta ne mutum baka da wuta baka da aljanna da kani ga Allah mm. wallahi bai dace ba dan sai da Allah mm. ka duba fasto ne fa zo je wannan magana ina ga musulmi yau ya fito ce duk kafirai ne sun mutu sun mutu mutuwar banza da sun mutu ma wannan kai sun mutu kamar suna wannan harkan baya ko mai nan wallahi ban ji daɗin abin wallahi amma na ji na yi murna da wannan abin da suka suka ga wallahi na musu watan alkhairi gaba ɗayan su masha Allah mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam buhari na alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh sarki ki zaki barkan ku da wannan lokaci barka ka dai malam buhari na ba eh, ina gaida da bashir shek da bashir da kuma babanmu pastor ayuba to masha Allah suna jin ka suna eh, to wa za ka wata magana Eh, tambayan dukkan su biyu ne amma zan fara ma fasto ne tukunna. Fasto tambayan da zan yi a nan wurin ne misali kaman a bayanin da kai ko kafin yi tambaya. Hmm. duka ciki kaman bayanin wancan fasto da aka taba sawa ina ganin na san garin su fasto ne dan fanshin dan fanshin local government ne shi fasto ya san wurin. Okay. Ina ganin kam eh, ina ga kaman wannan maganan da wannan pastor yayi kaman a bayanan da pastor Ayuba ya gama yanzu kaman ba koyarwar addinin Kirista bane. Eh. to haka mu ma a musulunci in ka ji wani ya fito ya yi wani magana to in ka ce mar ya kawo maka aya ko hadisi babu ya faɗi magana ne na ya faɗi magana ne na ra'ayin kanshi hmm. to shirin da dan yi kenan akan wannan sai magana na na biyu kuma Masto hmm. tambayan da dan yi misali kamar wayan da aka kashe sa dogon hawa misali mutum yana da right ɗin da zai fito ya tara wanda yake daga haifan zuwa wasu kamar barikin lada da sauransu yana da hurumin da zai fito ya tara wayan sa hanya ya kashe mm. Mm. su su ne laifin na mota misali in dai wannan kamar inda pasto ya bayani ya ce kamar wayannan fulanin da suka fita a cikin wannan garin suka tafi sun bar wannan garin su kuma aka ba a kashe 'yan garin kuma ba za a iya kontrol din misali mafiya a ce musu su yi hakuri ba kenan su bar wannan abin karsara ma a akan wasu da ba san komai ba hmm, a tambayan ka yana da kyau na eh, na a bari tambayan ka yana Astos, a bari tambayoyin su duka ya sauka. rike wannan faso ok na eh, sidi bashir sidi bashir eh, tambayar duk iri ɗaya ne amma abin nufi eh. kamar yanzu a ce an kashe musulmi a yalwan shandam ko kuma musulmi ya kashe wani a wani yanki wani na da right din da zai fito tsakanin kamar shandam zuwa irin su mango aka yi fito ya tara hanya ya kashe ko kirista a cikin mota yana da wannan wurin very good very good kai kokari ok bari mun gode mun gode Allah ya saka alkhairi pastor muna jinka to kamar yadda ya yi tambaya tambaya ne mai kyau hmm. ka san misali zan kawo eh. shi haka idan din na je gurin na samu wani tsoho yana da yara guda goma sha daya eh. duka yaran an shiga yanka su gaba daya dukkansu aka bar shi shi kaɗai sai matan shi kuma sun riga sun sofa kuma kamar yadda muka fito yi ba zai auri wata ba to ka san wannan idan ka same shi yana kuka ba kai saka ce masa a ka yi hakuri ka yi hakuri ka gane wani abin da kyau dole ka bar shi yayi kukan in kukan ta ishe shi sannan ka ce masa to haka Allah ya so ka yanzu akwai wa'anda za su yi controlling fushi ko ba haka ba akwai wa'anda ba za su yi controlling ba sa'annan a kashe mutum a dogon hawa kai ka je ka kashe wani a sandan wai ka kashe wancan mutumin don wancan mutumin ba daidai bane ba koyarwan christianity bane at all ba koyarwan christianity bane hmm. ka ganda so ne samu za shi a bari a manta a yakuri a misali wannan kisa da aka yi aka ce aka sake ba makan musulmai ko aka tambaya aka ce kuskure ne aka zo tara wannan gawakin kuma aka sake sake wata yanzu kaga mutane suke sai ji duka ana ta yin kuskure ne a guri daya kafin fahimce ne wannan abubuwa din to an kashe wannan ana ta ba wayan shan hakuri an kashe wayan shan kuma a shan ana ta to zai ga mutane sun dauki hukunci a hannunsu understand wanda ba daidai bane ba koyarwan addini bane kwata-kwata ba koyarwan bible bane a'a sai dai idan an bata maka rai ka zo kana yin abin da shi Allah ma ba zai ji daɗin ka ba amma ba wai koyarwan addini bane kamar misali akwai wayan da aka kashe a a Miyango suna zaune kawai da safe kawai sun zo sun samu kakashe mutane gaba daya ranan da aka ajiye za a yi beriya na wayancan mutane an hanka babban kabari za sa su sai ga wasu matafiya kuma fulani daga Bauchi kuma fulani ne sun je sun kashe wayancan ana neman su ko ɗaya ba kama ba sai an bayan kashe wayancan mutane kawai to kaga ai biyi ba to amma na ji wani malami yana wa'azi mi kuye shi a yi hakuri na ji wani malami yana ce wai su musulmi su ma za su tare hanya duk azumi ne to ka duba haka kai malami abin da zaka faɗa kenan to wayannan abubuwan da an kashe eh, wani ya daura kai a wani guri ya rubuta abin nan hoto a Denmark fa wai wannan hoton annabi Muhammadu ne sai a Najeriya ka tashi kana kashe wayansu saboda wancan mutumin da kai baka san shi ba eh. you see wannan abubuwan shine muke magana jahilci ne namu na arewa wanda mu hmm. kanmu ne muke kasar da kanmu kawai which is very very bad ina fatan an fahimce ni da kyau hakan ba koyarwar addini bane an kashe wani nan sai ka je kashe wani a can kai ko a wurin ma karama ba koyarwar addini bane balantana ka je kashe wani daban wanda bai san abin da ya faru ba kuskure ne sosai kuma akwai haki inda gaskiya ne mun gode to malam kai kuma ya maka irin wannan tambaya amma vice versa eh amsa iri ɗaya ce Allah ya faɗa mana wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq Allah ya haramta kashe kowane irin rai in ba da haƙƙi ba da haka baya halatta a musulunce ka kashe kowane irin rai musulmi ne ko ba musulmi ba a wata ayar ma Allah ya cewa wa man yaktul mu'minan muta'ammidan in ka kashe mumini da gangan fa jaza'ahu jahannam to sakamakon ku shine wutar jahannama hmm. khalidan fiha zaka dawwama a ciki wa ghadiballahu alai kuma Allah yayi fishi da kai wala ana kuma Allah ya tsine maka wa hmm. addalahu azaban azima kuma Allah ya maka tanadin azaba mai girman gaske Mm. kuma kamar yadda yanzu pastor yake faɗa a musulunci wani baya ɗaukar laifin wani laifin wani baya shafar laifin wani idan wani ya laifi to shi ake hukuntawa amma wani ya yi laifi saboda kirista ne sai ka zo ka samu wani kirista ne bai san hawa bai san sauka kwace shi za ka hukunta wannan ya saba koyarwa musulunci zalunci sunan shi wannan ka zama mm. azzalimi mhm. ba kuma tarbiyyar mm. addini bace ba da haka wanda ya yi laifi ne, kuma mu musulunci ya koyar da mu ko wanda ya maka laifin matakin farko mafi kyawu shine ka yafe masa ka yi haƙuri hmm. idan ba za ka iya baka ka ci to karama kwatankwacin abin da ya maka hmm. kai da aka yi wa laifin kenan kuma kuma ga wanda ya laifin ba ga wani shi ba wanda ce tarbiyyar musulunci ita ce kuma koyarwa addinin musulunci wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wannan kusan shine a takaice abin da zan faɗa sarki zaki ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Kona kan tiktok ba kan wasa ba kan tiktok muna jin ka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam kola ya sunan ka daga ina ke kira sunana ibrahim daga libya to mana ibrahim daga libya ya hakuri a tsaya ba ni minti daya na bar wani kan direct call ɗan direct call nan kasu daga hakuri ba ni minti daya salamu alaikum kola da ka kira direct a uk ko number England ko? Eh, ya eh, Allah da wuce samu alaikum. Wa alaikum salam sunan ka daga naki kira. na Salihu daga Liverpool. Okay, Mala Salihu daga Liverpool ya kuri da ka daga ka kadan. Okay, na Salihu daga Liverpool. Okay, to masha Allah, Mala Salihu daga Liverpool, England. To muna muna jin ka. Eh, insha Allah ne wa Sidi Bashir da fasowarka da wannan lokaci. kuma ni dan kira din da zan yi lallai abubuwan da suka tattauna gaskiya ne kuma wannan damuwa din da muke da ita a arewacin Najeriya hukumar ce Najeriya gaba daya matsalar Kirista musulmi ko dan kudu dan arewa ba ganin wannan ba matsala ce da kamata a ce sun yi kira an haɗa kai gaba duk wannan rarraba mu aka yi da wata manufa wasu ne suka suka rarraba mu a kallace Kirista musulmi dan kadariya dan tijjaniya kuma suna da wasu abubuwa su duka maƙiyan nan namu in sun zo suna harar wani abu ne dukkanin su ba sai ba ne saboda hmm. haka akwai bukatar su kira ga mutanen ma haɗa kai ba wai kirista musulmi ba gaba ɗaya najeriya a daina kallon wannan ɗan kudu ne wannan ɗan arewa wannan ɗan kaza cika wannan wani shiri ne aka yi mana na araba mu ne akwai bukatar malaman musulmi shi ga hayyacin su babu wani addini da yake kira ga ma'ana Masha Allah. Sorry, malamai sun tattauna. akwai da shikima abin da malamai suke cewa sa shikima babu wani mutum da za ka iya kiran shi fahimci addinin ka ta hanyar gaji shi ko ta hanyar nisan kansa hmm. kanka da shi akalla sun sawa juna da kiran juna cikin shikima shi ne zai haɗa mu so akwai buƙatar da Allah ya ci gaba da kiran mutane a haɗa kai gaba ɗaya ba ku ba yau ba Masha Mun gode Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi, mun gode sosai. Kola ah, da kake kira kan TikTok muna jinka. eh kola wa alaika salam ya sunan ka daga na ke kira so mala ibrahim kana tare da pastor ayuba da kuma shak sidi bashir wa za ka yi tambaya cikin su na'am ni na iso ne a ciki domin in gaishe da kai mashallah kuma zan ce na yi kamar shekara biyu haka ina bibiyar ku na'am na'am to ina gaishe da kai da yan uwanka waɗanda kuke wannan kabila da su dinnan na'am kamar su abdul fatah shefunai duka dai ina babba su gaisuwa na'am na'am a takaice kuma ce ina jin daɗin abin da kuke yi mm. kuma sannan gaskiya ina murna sosai sosai Masha Allah. Eh, mun gode, mun gode, Allah saka maka da alkhairi. Shek Abul Fatah Sani Tijjani zai ji sakonka insha Allah. Ah, Masha zakin faida ke. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola kan WhatsApp. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sarki zaki. Sarki kola ya sunan ka daga nake kira? Eh, sunana Mamman Musa Ah, daga Ivory Coast. To, Mamman Musa daga Ivory Coast, kana tare da Sheikh Sidi Bashir da kuma Pastor Ayuba a wannan layi. Na'am. Muna gaida na farko jagoran shiri Sarki Zaki. Na gode. Sannan Sheikh Sidi Bashir Imam. Eh, da kuma Pastor duka muna muku fatan alheri. Muna harsa. Bayan haka kuma muna ƙara gaisuwa ga ka Sarki Zaki domin Eh, duka irin waɗannan program suna da matuƙar amfani ga wannan society na wannan lokaci. Yana wayar da kan musulmi ya zama ya zashi zaman shi da kirista kuma bayan haka kai kirista ya zaka zamna da musulmi. Hmm. Bayan haka kuma dangane da bidiyon da kasa na fasto ya taɓa zukata hmm. sosai sosai. Wallahi, <laughs> ke musulmi muke amma a wannan lokacin fasto ya gayi wani abu wanda wani malami wanda muka ganin dan mu musulmi ne amma ya gayi aka san haka Allah ya saka mu wannan fasto da alheri bayan haka kuma ina gaida shakka Sidi Bashir wallahi da natsuwarsa wajen program idan ya program ma ya huce to gaskiya sai in ji ban ji daɗi ba a lokacin da ya yi shi an ta ban same shi wallahi yana da natsuwa sai sosai wallahi ina ina son program din shi ina kuma alfahari da yadda yake natsuwa ina hmm. fa'idantuwa sosai daga Masha Allah, mun gode. Mun gode, Allah saka da alkhairi, mun gode sosai, mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola kan TikTok. Salamu alaikum kola kan wasa Bari ma haje kan TikTok. Wurin shi tsara kwarai. Salamu alaikum kola kan wasa. Ah, sarki kola ya sunan ka daga naki kira? Na na mamman sani da zangar ya. Ah, mamman sani ba ka kira da ba ka mai magana da kai da zuwa? Ah, ba ni bane ba. Ah, wani mamman sani, ok, wannan kan TikTok. Ka kuma mamman sani kuma Libya. Eh. To, shi kuma Libya, ka kuma to bismillah. to sarki zaki ni kawai a dai gaishe min da malamai to amma abin da dai na kira dama ban ma saurari topic ba. Ah. Amma abin da ya sani kira, eh. ina kira ne akan yi um, godiya wa fasto akan jajanta da yamma na akan ikon. Masha Allah. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Mun gode maka sosai. Eh, mun gode, mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Kola da ya kira direct. Kola da kira direct. Assalamu alaikum. Ah, sarki zaki ina ina muku fatan alkhairi. Muna ansa sarki Kola. Muna ina muku fatan alkhairi da da So, masha Allah, muna wallahi sarki zaki abin da ya kamata al'umma su yi gane kenan kuma yan uwan musulmi da yan uwan abokan zama mu na abin da ya shafi arewacin najeriya da ma ko'ina ya kamata mu dawo hayyacinmu saboda wannan halin da ake ciki malaman nan da muke ta fama da su da suke ta kawo maganganu iri-iri na lallaba kawo kamu da ya kamata dangana ta gaskiya mu mabiya mu hankalta a kan al'amuran. Sarki baki. Na. Da fatan ana jina. Ana jinka. Bismillah. Yanzu yawa yanzu ka duba yadda torso wanda motsi kaɗan ba ka ji mutanen mu suna cewa to ai ai arne ne ai arne to gashi ya zo da maganganun da maluma da yawa ba za su iya kawo waɗannan maganganun ba. to ka duba su waɗannan da ake ce musu yan shi'a yan shi'a ne yan shi'a ne to ka duba sarki zaki irin yadda suke maganganu na hankali duk ina sauraron program duk program ɗin da za ku yi ina sauraron sa ina daga nan Lagos ina sauraron duk wani mutum da za ku yi ina sauraron kuma ina sauraron kowa ina jin irin maganganun bakin sa amma zai wahala ka ji mutane da suna zazzage zage irin waɗannan abubuwa to ya kamata ah, mu halakanta mu san me muke yi a rayuwa ko ba haka ba to sannan na yi wa bashir a godiya da irin namijin kokarin da yake da haƙuri da zage-zagen da ake masa Allah ya saka masa da alkhairi shi ma bangaren fasto ubangiji Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi to musamman kai sarki zaki irin yadda kake kan hayaniya gwargwadon iko in dai mutum adali ne kana gwada adalci sarki zaki to amma da yawan mutane na gode da Allah <laughs> na zo hakuri kai hakuri kai hakuri sarki zaki dan Allah dan annabi kai hakuri sallallahu alaihi wasallam karka damu wallahi kana isar da sako gwargwadon iko gwargwadon iyawarka hmm. wallahi mu ba mu taɓa magana da kai ba muna ganin adalcin ka mun gode Allah ya sa kana tare da waɗanda suke adalai hmm. insha Allah kuma za ka ga adalci alfarma a annabi duniyar mu da lafiya sannan muna nika da aziyar mu ga waɗannan yan uwanmu na tudun maulidi kamar yadda maulana shek usman dahir bauchi ya faɗa to muna nika ta'aziyya ubangiji Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya ya harkanto da mutanenmu na arewa Allah ta'ala ya sa su dawo hayyacinsu mm. su fita daga batun maluma waɗanda suke haɗakar da al'umma insha Allah kamar yadda muke dan uwa wanda ya kira ya faɗa yake cewa wallahi wannan abun an asassa shi ne an sa shi ne da gangan kuma don wani abu Allah ta'ala ya sa a tashi lafiya Allah ya da farko da lafiya Allah ya da lafiya kuma kai ma Allah ya kara ma lafiya da hakuri mun gode Allah ya saka Allah ya saka mun gode ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu na kan whatsapp kola kan whatsapp assalamu alaikum Assalamu alaikum kola. Za mu ɗauki kira na ƙarshe kai kola mun baka dama baka magana bari mu ba wani dama da ba assalamu alaikum kola kan tiktok Na kola ya sunan karga na ke kira sunana ibrahim musa del to masha Allah malam ibrahim daga nan cross river kalaba to daga kalaba to kana tare da ah. pastor ayuba da kuma shek a ah, sidi bashir akan wannan layi alhamdulillah ne su fatan alkhairi kuma na ji daɗin wannan shirye-shirye da suke yi eh. musamman fasto shi ma da ya mana taziya mun ji daɗi wallah sosai mun gode Allah ya saka da alkhairi kuma zan yi kira da shi ma malam ne mai godiya da fatan alkhairi kuma zan yi kira da duka bangarorin guda biyu mm. kamar inda fasto ya bayanin nan mun ji daɗi sosai ya yi bayani sosai na fahimta to ya kamata a rika karanta da mabiya sau su ma su rinka fahimtar me yake faruwa a ƙasa kama inda su suka sani ya kamata a rika fahimtar da na ƙasa mm. da duka ɓangarorin guda biyu kamar an na dawo duk ɓangaren malam malam muna godiya Allah ka dare duk da bambancin aƙida da ake da shi malam ya tsaya yana bayani na fahimta kuma su masu mara daji Allah sa ka dare kai. jan hankali nake da shi bangaren malaman addini mm. akwai matasa da muke da su wurin program zaka ji ana wasu abubuwa da ba su dace ba kuma za ka akwai malamai da suka shimmatu yanzu wurin kiran kan alhadin kan al'ummar musulmi mm. ya kamata wa'inan matasa namu suna da malamai kamar yadda kake to malaman su to a ji hankalin malaman nan akan ga abin da ɗaliban ke yi fa hmm. ya kamata riga fuskantar dukkan musulmai ne ma da akan kalmar la ilaha illallah da su rika fahimtar da ɗaliban da nasu abubuwan da suke yi ba daidai ba ne ba ana zafawa sosai yadda ya kamata gaskiya ya kamata a wannan jan hankali na ga ana kiran ɗan izala a gidan nan ana kiran ɗan shi'a ana kiran ɗan tijaniya duka suna shigowa gidan nan hmm. manyan malaman kuma kana yin program da su to ya kamata a kafin a shiga program wannan a rika sanar da su ga halin da matasa suke ciki musamman a kafa tiktok da facebook haka da sauransu Allah sa ka Na ga zaki zaki ya shigo. Ina gobe sa ta Insha Allah, insha Allah, insha Allah. Eh. Eh, na zuwa eh, kola kan eh, kola kan tiktok salamu alaikum kola kan whatsapp kai ne na karshe salamu alaikum Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rakatu sarki zaki. Sarki kola ya sunan kargan ake kira kan TikTok. Suna na zakin zakin Abul Fatai daga kuma Libya har yanzu. To masha Allah zakin zakin Abul Fatai daga Libya masha Allah. <laughs> To kana tare da Sidi Bashir da ko su Ayuba. To masha Allah Sidi Bashir da Fasto da kuma kai mai gaya mai aiki. Hmm. Sarki zaki Allah saka muku da alkhairi. Amin. Kuma muna jin daɗi Fasto muna mai godiya da yi mana ta'aziyya kuma yayi mana maganganu masu kyau waɗanda maganganu ne masu kyau sosai. Ah. musamman ta'aziyar da yan mana yi wata magana mai kyau sarki zaki Allah saka ma da alkhairi ah. Allah saka ma da alkhairi mu bi ah. abin da zamu ce muna bibiyan ka kuma muna tare da kai kuma har nan kuma muna tare da Maulana Abu Fatai yana mana karatu Allahu akbar Allahu akbar haka ne eh magana mai kyau wadda Sidi Bashir shi Allah saka mai da alkhairi wanda fasto yi magana mai kyau hmm. ita ce wajen kashe yan uwan mu yake cewa ko wasu da a Kirista ka duba fasto ya sarki zaki yake ta in ya ga kaman an harbe mutum ko wani aksiden ya samu a zuciyarsa yake ji mm. ina da kai da kake da imani mm. shi imaninsa ya nuna masa ba kai kana kiran kanka bisilmi mabiyin annabi wani ya mutu ka zo ka kora cewa ya mutu kaza ya mutu kaza ya mutu kaza to ai ta kira zuwa irin waɗannan abu waɗanda fasto sun kai karan kansu su suna ganin tunda pastor din gada zuriya ya wata magana yake ta yana so a fahimtar da shi abin da yake akai wanda ya fi nashi haka sai dawo musulunci ya sha faɗin haka wallahi pastor ya saba faɗin haka a can inda yake oh. yawwa sarki zaki a can inda wannan bawan Allah yake pastor shi fa ba addinin musulunci ba ne, musuluncinsa kuma bai yadda ba a kashe wani ko ko a kashe wani ya toye baka magana ina da kai musuluncin ka ya yadda a kashe wani kana tare da uwanka ka fito ka faɗi magana irin wanda bata dace ba mun gode Allah saka da alkhairi mun gode sosai mun gode mun gode zaki zaki Allah saka da alkhairi nan magana na na karshe eh. magana na na karshe magana na na karshe ga pastor Allah ya ka mai da alkhairi da zai Allah Allah ya biya su muna godiya sosai gode to a ah, jama'a ba za mu dauki ba kuma ku yi hakuri lokaci ya ja ah, wannan tattaunawa da malam da pastor suka yi gaskiya mun samu fa'idanci sosai pastor ya yi maganan inda magana ya fara pastor ya nuna cewa ah, musulmi su sun yadda malam ya fara malam ya ce musulunci ta yadda a aure ahal kitabi to amma shi pastor ya nuna cewa gaskiya in musulmi suka zo suna ba da 'ya'yansu har daga wata yan uwa ta eh, ta take cewa wasu ma jikokin su pastor ne ga sunan jikokin su pastor ga ta rubuta wato bai ma'ana ita kuma kakanninta eh, christians ne da musulmi ya aure su to amma shi pastor ya ce gaskiya matsalan shi ɗaya ne in ka aure shi forever and ever kaka yi wasa ka ce za ka dawo <laughs> mai da shi kowane laifi za ta yi maka kowane tsanani ne kai dai ka mutu a haka da ita shi malam ya kawo kuma dokoki na musulunci da sama ba kaga maganan su na karshe wallahi ya yi very very interesting saboda magana ne da ke ciwo mutane tuwa a ƙwarya wani malam ya fahimtar da kai ya fahimtar da mu a nan saki in aka yi al'arshin Allah yana girgiza shi sa saki ba wai choice ka ne ka ga dama da mutum ya ga dama yau ya ci ya koshi shi ce na saki mata malam ya nuna mana ba ma ka je ka auri krista ba a'a yar uwarka musulmi Allah bai baka daman ka sake ta haka ba saki yana zuwa da lalura ne da kuma sharadi kaga maganganunsu da suka ya fahidattar sosai kuma na ji daɗin kan da yake ko da ke ba ƙare ba da ina ganin wannan magana wallahi in za bar malam da pastor ina gani za mu waye gari a nan ma ba su ƙare ba kuma na san akwai wasu ababa da yawa yanzu muka fara samun abinda su pastor yake maganan cewa abinda eh, musulmi suke musu da ba su jin daɗi a haka to amma inda za mu ba da dama shi ma malam zai iya kawo wa pastor ababa da yawa da krista kuma suke wa musulmi da ba jin daɗi to kaga inda aka samu aka tattauna wayannan duka aka samu fahimta za a samu sasanci na tuna shekaran baya da wuce an yi wannan zama tsakanin malam musa yusuf asad da sunna da pastor monday amma alhamdulillahi an samu dace kuma ana samun dace to allah ya samu samu dace lafiya kuma Allah ya biya mana bukatun mu duniya da lahira pastor kana da maganar da zaka yi eh, malam yayi mana kuma magana ya cika mana da addu'a to bismillah pastor to <clears throat> ni abin da nake so in fada shine kai sheik da gaskiya na ji daɗi da wannan kaskanci da kai domin na na kaskanci na cewa a yi hakuri a yafe mene ina gani ba kowane musulmi ne zai iya faɗa haka ba balanta na kai ma wanda ba musulmi ba ne laifi ka gani ai musulmi yana da kari daukaka fiye da wanda ba musulmi so ba daidai zaka ga abubuwan suna da yawa to saboda haka na ji daɗi da wannan you know karamci da kai kayi na ji daɗi sosai so sannan abin da zan faɗa a nan shine kristanci sai dai ba za ka yi addinin Krista ba. In za ka yi addinin Krista, addinin Krista kuma yana daban da na Yahudu, na na Yahudawa. Yahudawa su kan ba su da gafara. Eh. Yawwa, in ka musu wani ka kashe musu mutum ɗaya za su kashe mutum goma a tabi kai dai kawai in ma an je lahiran abin da zai faru ya faru. To amma a Kiristanci, in dai Krista ne koyar wanda Yesu ya yi, tsakani da Allah babu ramawa yafiya ne yawancin musulmi kuma suna samun wannan tunda sun riga sun san akwai wannan to shi sa suna muzguna mana yadda suke so dan Allah a daina haka to sannan ka dinga magana cewa wane dan wuta ne wane dan wuta ne kai ne wa tukuna hmm? waye san ka ka gane wannan abin da kyau wannan zai je wuta wannan ka gane wayannan abubuwa muna ganin manya-manyan malamai wanda suna mm. zubar da mutuncinsu cewa wani zai je wuta wani zai je wuta tsakani da Allah wani aya ne ya ce shi ya kirga yan wuta mm. a'a wannan abin da yayi ai annabi bai yi ba kai duka abin da annabi yayi ne shine kai kai annabi ya mm. taba shiga mota annabi ya taba hawa mota to kai sai ga wanda ya hawa mota shi ma yayi zunubi kenan we have to addini gaba ɗaya is about love wallahi about love shi yasa kaga addu'a na babba guda ɗaya ne shine Allah ya sa mu rabu da duniya lafiya wallahi duk mutumin da ka gan shi in ka rabu da shi lafiya to ba za ka ji kunyan saduwa da shi gobe ba ina fatan muna ganewa to saboda haka a Sheikh Muhammad ina cewa Allah ya maka albarka gaskiya na ji daɗi ba da wasa ba muna son iri-irinku a arewan wannan namu ko da shige kai ka ce daga Libya kake Ah, kai ba dan Najeriya ba ka zo wani yan Najeriya nan mu ka taimaka mu hadu mu yi aikin nan ko za a samu zaman <laughs> abun kai abun na ji daɗi sosai so Allah ya maka albarka Allah sa malamai su yi koyi da irin ka gaskiya na ji daɗi sannan kolas ubangiji Allah ya taimake mu ni a matsayina na faston arewa eh. kamar da na faɗa in musulmi ne ya kashe ni ba ni da eh. damuwa don na sani za mu saya da shi ranar gobe isabi za a tambaye shi menene bawan Allah ne ya maka ka kashe shi kaga idan na yi sa za a debi dan sallolin da ya yi mun sai a cika mun in shiga aljanna ka san haka ah. wani tun da ban mashi laifin komai ba kaga ne duka wani aikin lada dama musulmi ya san da aka yi ko aikin eh. ladan da kai shi ne za a dauka a ba mutumin da kai ka shushe shi kaga sai a hada har hada mu haka kaga sai in je aljanna kai kuma da kai ta kashe din sai ka kanka wuta mu dai muna maganan nan Allah ya bamu zaman lafiya Allah ya sa arewa idanunmu ya bude mu daina kashe junanmu hmm. ko wani kiyayya kake da mutum mun da ya mutu wannan kiyayyan ya kamata ya kare mana haba ka bin mutum da kiyayya har cikin kabarinsa kuma ka ce kai mai imani bi ba hmm. bi ba hmm. jama'a Allah ya na gode sosai na gode sosai thank you to za mu ji kuma malam insha Allah bismillah shek to sarki zaki ɗan abin da zan rufe da shi eh. na farko mu manta da wannan matsalar na kashe wayannan bayan Allah na tudun maulidi hmm. da aka yi wanda duk shi ya haifar da wannan zaman da muke sarki zaki a shekarar 2017 hmm. sojojin saman Najeriya sun je karamar hukumar da ake cewa ah, kalabalge a jihar Borno hmm. suka jefa bom suka kashe mutane hamsin da biyu. Hmm. A shekarar dubu biyu da ashirin da biyu sun je ƙaramar hukumar Shiroro nan ma suka kashe makiyaya ‘ya'yan Fulani guda shida su masu sojojin sama kuma da bom. Sannan a shekarar dubu biyu da dubu da 2022 nan ma sun je jihar Zamfara a ɗan Sadau shi ma cikin karamar hukumar Maru nan ma suka kashe mutane saba'in sannan sun je jihar Nasarawa shi ma nan suka kashe mutane arba'in sarki zaki duba wannan kaɗan na gama daga ciki dukkaninsu an ce za a yi sanda abin ya faru za a yi bincike za a bi har yau 2023 ba a ji wani sakamako na rahoton me ya faru ya akai ba ga wannan ya faru banda kuma na dubu biyu da goma sha biyar da aka yi kisan gilla mu yan shi'a kwana biyu ana kashe mutane wanda har kotu ta hukunci amma har yau babu abin da ya faru hmm. su ya kamata bi kira ga hukuma lallai ne wanda suke da hannu a cikin wannan abin da aka kira kuskure a yi bincike na gaskiya kuma mutanenmu na arewa musamman fasto ku fito ku tsaya a diddigin magana na har sai an tabbatar an hukunta masu hannu a ciki ɗaukan hukunci da mataki shi zai magance faruwar shi a nan gaba. Hmm. Amma aka bar abin shi ma ya tafi kurin to zai ci gaba da maimaituwa. Hmm. Shi mai tuƙin jirgin ko mai kula da jirgin ya san ko ya yi kuskure ba abin da zai faru surutu kurin za a yi a midiya ta wuce. To goma sai ƙara yin sakaci je kuskuren shi ya kashe mutanen da ba su je ba su gani ba. Wanda bai kamata ba. Rannan nan yana da tsada yana da baya dawowa Ubangiji ya yarda ka rusa mishi sama da ƙasa amma kada kashe mishi rai guda ɗaya. ran kuma ko da wanda ba musulmi bane ba kowane irin rai Allah baya son wannan saboda ya ɗauka kan shi alƙawarin zai iya dawo da sammai da kasai amma alƙawarin da Allah ya ɗaukan shi ne ba zai dawo da dirran da aka kashe ba da haka rai yana da tsada na biyu mu girmama mu wannan rarrabe-rarraben abin da ya takaici wallahi ni har kunya nake ji a ce fasto zai zauna mu musulmi zai mana nasiha da ya kamata a ce mu ya kamata mu kanmu wannan izalin wannan shi'ar wannan tijjaniyar wannan kadiriyar duka a ce wai fasto ne daga waje zai rike mana tsawa ya ne mana nasiya ba daidai ba domin yau kama wannan faɗan ba wannan akwai abin kunya kunya nake ji to amma ita gaskiya musulunci ya koyar da mu mu karɓi gaskiya ko a wajen wanda muke ganin ba kowa bane ba ya tabbata cewa manzon Allah har a wurin shaidan ya faɗi magana ta tabbata gaskiya ce kuma ya karɓa so wannan nasihohin da fasto ya mana wallahi ya kamata mu rike su wannan rarrabe rarraben babu inda zai kai mu an rarraba mu ana amfani da wannan rarrabo ta mu domin cimma wata manufa ta waɗansu mutane daban wannan rarrabuwar musulmi da kirista ita ma an rarraba mu an sa ƙeya a gaban a tsakanin mu wanda da ba haka muke ba ko a Najeriya da an ɗauki shekaru hamsin sittin baya musulmi da kirista ba haka suka zauna ba ba ka jin hmm. irin wa'annan mun ga yadda su sardauna mun karanta a tarihi yadda su sardauna su zik suka rayu suka gina ƙasar nan ba ɗan kudu ba ɗan arewa ba musulmi ba kirista ƙasar ta ci gaba har yau muke cin gajiyarta amma yau mun zo mu da sunan musulunci ko su da sunan kiristanci ana so a watsa ƙasar a yagata wanda kuma ba zai yi kowa amfani ba so lallai ne mu kan mu faɗa mu dawo hayyacin mu mai amfani kirista ne kai babul ya koyar da zaman lafiya da girmama juna musulmi ne mu alkur'ani ya koyar da zaman lafiya da girmama juna to ya kamata mu koma kan koyarwa ta gaskiya mi juna akwa? mi wa'azi za ka yi kayi da kyakkyawan lafazi wanda zai fahimta ya fahimta ƙarshen magana ta fasto muna godiya muna ƙara godiya kuma Allah ta'ala ya biya bukatu ya saka maka da alkhairi kololowar soyayya da mu za mu nuna maka a matsayin na musulmi shine mi addu'a ubangiji Allah ta'ala ya kadarta maka ya buɗe zuciyarka ka samu haske na shirya wanda mu muke ganin shine daidai na musulunci muna maka wannan fatan kafin ƙarshen rayuwarka Allah ta'ala ya azarta ka da wannan haske din ba dan isan mu ba sarki zaki mana godiya da wannan shafi da masu taimaka mishi da masu gudanar da shi da masu kare shi da masu bugo waya Allah ta'ala ya haɗa mu a cikin ladan abubuwan da muka faɗa da mu da fasto wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wanda muka yi daidai kuma Allah ta'ala ya haɗa mu a cikin ladan baki ɗaya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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sarki zaki mana godiya fasto